bayan haka yan uwa musulmi masu kallon mu da saurare a wurare daban-daban ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan dare mai albarka zai zamo daren talata ah, daren sha tara ga watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha Allahu ta'ala kamar yadda sanarwa ta gudana a dangane da silsilar wani karatu da muke son mu fara a wannan shafuka namu masu albarka musamman shafin Dabo TV da kuma sauran shafuka da muke haska karatuttuka. A wannan karatu yana da matuƙar muhimmanci musamman idan muka kalli yadda wasu suke amfani da wasu hanyoyi don su ɓata ma musulmi aƙida sun shigo da riga ta malamai da su ba malamai ba ne e, suna amfani da wannan hanya ɗin suna yaɗa ɓarna cikin al'umma to a gurguje da yake dare ya yi ba zan yi wata dogo shimfiɗa ba karatu ne wanda dukkanin mai bibiyan mu wato ya san da wannan karatu raddi ne karatun zai ƙunshi mayar da martani da tonon silili da bayyana ha'inci da ƙarerai da wani bawan Allah wato ya saka a cikin wani ƙazamin littafi na shi, ana kiransa da abubakar maɗatai a wanda yake zaune a garin kano kuma yana ɗaya daga cikin wato 'yan bidi'a masu amfani da alƙalaminsu suna wa ahlus sunna wal jama'a ƙarya su ne musu sharri da ɓatanci kuma suna yaɗa shi cikin al'umma a wannan bawan Allah satin da ya gabata na yi magana akan kan littafinsa wanda mun ɗaga littafin mun haska ma al'umma irin kwaɓa da rashin sani da ya tafka wajen ma rubuta sunan littafin dukkanin mai bibiya ya san bayanan da muka yi wanda duk duniyar ilimi ba wanda ya isa masa cewa wannan ba rashin karatu ne, ba kwaba ba ce eh, abin da ya sa muka haska ma duniya wannan al'amari saboda mutane su san yadda za su auna littafin kamin ma mu shige shi mutumin da ya zo ya ce zai tattara kusakurai na wasu al'umma kuma sai ya zamo a wajen zana sunan littafin ma ya tafka babban kuskure wata ƙa'ida ta nahawu wadda duk duniya ba za a yi masa musamaha kan wannan ah, wato kuskuren da ya auka a ciki ba to almuhim sunan littafin dai bai yi daidai ba ya rage ga abubakar maɗacai, ko ya karɓi gaskiya idan za a sake ɗabba a littafin bugu na uku ya karɓi nasiha ya karɓi gyara ya sa a gyara littafin wannan kansa ya taimakawa idan kuma ya ci gaba da yatsa wannan littafin a haka babu shakka duniya za ta auna matsayinsa da nauyinsa a karatu eh duk duniya za su fahimci cewa maɗacai zero yake ta fuskar karatu amma ga waɗanda suka san me ake kira ilimi to saboda haka yau insha Allahu ta'ala za mu fara shiga cikin littafin wancan mun yi magana ne akan sunan littafin muka ce bai yi daidai ba ko muka kawo hujjoji da tare da dalilai wanda har yanzu ba wani ɗan bid'a da ya motsa kuma tun ranar da na yi wannan karatu karatun ya je ma abubakar maɗatai kuma ya saurari bayanan da muka yi bai ce komai ba wani wanda ke da alaka da shi bai ce komai ba saboda gaskiya ce kamar rana lokacin hal kuskure ne wanda yake na rashin karatu ya fada cikinsa wanda duk mai hankali ko bai je makaranta ba aka yi masa bayani zai fahimci cewa wannan kuskure ne saboda haka wannan bawan Allah a ah, akwai wasu sifofi da na fahimta ya siffantu da su sakamakon bibiyar littafin da nashi da na yi na farko a harkar karatu gaskiya yana da rauni yana da rauni sosai abubakar maɗacai eh, yana da rauni eh, sauraka almajiransa sai su yi haƙuri yana da rauni a ilimi kuma ta kowane fuska duk wani fanni da zaka ɗauko na karatu zaka fahimci cewa abubakar abubakar bai ƙware a wannan fannin ba yana buƙatar ya je makaranta ya zauna gaban malamai ya daddake karatu ya yi ta haƙiƙi kamin ya iya fitowa ya ce wai zai wallafa littafin da zai tara kusakuran ahlus sunna wal jama'a to tun daga rubuta sunan littafin za ku fahimci haka kuma yau ɗan haska wadda za mu yi za ku fahimci haka ba daɗiya za mu yi ba kusakuran suna da yawa wa inna ma watakila ma za mu ɗauki gaba ɗaya cikin maganganunsa da ya kawo a littafin mu bayyana yaudararsa ko son zuciyarsa ko rashin karatu mu yi sharhi sai mu buɗe layin waya dan yana kusa sai ya bugo waya ya kare kansa ko abin da na ce ba haka yake ba ya tabbatar da cewa haka yake wannan shi na fi da su wanda kuma ya ji zai iya kare shi da karatu ba da zagi ba ba da ashariya ba ba da hayaniya ba to ga lambar waya nan tun yanzu ma ya haddace lambar waya kamin mu buɗe layi so ba komai za mu faɗa ba kusakuran suna nan na bibiye littafin alhamdulillah lailan wani nahara na bibiye shi sosai na tsakuro abin da zan tsakuru. to saboda haka a hankali za mu dinga biya silsila ne duk lokacin da muka samu dama za mu zauna mu haska ma al'umma ga yaudarar da wannan bawan Allah ya babban dalilin da ya sa zan yi magana akan wannan littafin duk yaran da kuka ga suna surutu suna hayaniya a social media wayannan jahilan masu zagin malaman suna kama tun daga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala har zuwa malaman zamanin nan irin su a shekul albani da sauransu a wannan ƙazamin littafin na abubakar maɗace suka kwaso shi kuma ya kwaso ne daga wasu waɗanda suke maƙiya ne da su shekul islam ibn taimiyya da su a shekul albani sun yi rubuce-rubuce suka yi ɓatanci suka yi sharri suka yi ƙage shi kuma abubakar maɗatai sai ya kwaso ya zuba cikin littafinsa ya zo yana da awa cewa wai ya yi bahasi kaga an samu ɗan tamore na biyu kenan ba wani bahasi da yake eh zuwa gaba duk za mu haska muku za mu haska muku littattafan da ya je ya yi kwafin ɗin zage-zagen da ya makare littafin sa da shi su kuma waɗannan jahilan su suka zo suka ɗauka suka ɗauka suna yaɗa ma al'umma suna ɗauka cewa ilimi suke yaɗawa tare da cewa shi karan kansa da ya rubuta littafin ya fada cikin rashin ilimi da ha'inci da yaudara da ƙarya shi yasa sai kaga kawai wani ya kafa kyamara ya tura mu shekul islam bin taimiyya a shari'a ko ya ce ibn taimiyya aqida sakaza wannan duk ƙarerayi ne duka maganar da zan karanta yanzu ina karanta ta to za ku tuna da hayaniyar da jahilai suka cika social media suna yi dangane da shi shekul islam ibn taymiya jingina masa wasu aƙidu wanda ya barranta daga waɗannan aƙidun so to tun da sun mayar da littafin nashi masdari na tono wannan ƙazantar tasu suna yaɗa ma al'umma to kun ga ya zama wajibi mu ɗauki littafin mu wargaza littafin tare da izinin Allah a ilmance mu karanta abin da ya faɗa sannan inda ya ya ɗauko kuma mu koma can mu bayyana ha'incin da ya yi ko jahilcin da ya ga al'umma to kaga daga nan da shi da jahilan da ya tuttura musu littafin in dai don Allah suke addini kuma ‘ya'yan halatta ne sun san kunya to za su kama bakinsu kamar yadda a wasu wurare daban-daban mun sa sun yi shiru da bakinsu sun koma gefe sai dai su yi zage-zage to wannan bawan Allah wallahi ya yi sharri kuma ba kowa yawa ba kansa yawa don duk abin da ka yi nan duniya ba a yi ma hisabi ba rana gobe kiyama za a yi maka hisabi za a yi maka bincike kuma Allah zai tambaye ka a kun ga littafin eh wanda ba na son ma maimaita sunansa saboda kuskure amma dai ba laifi mu karanta yadda ya faɗa ya sami suna da awasimul ummatil muhammadiyya min alqawasim mun yi karatu sai dai a ce min qawasimil wahabiyya المسمى أخطاء الوهابية fi حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم wai abinda littafin ya ƙunsa abubuwan da za su tsare al'ummar annabi Muhammad daga musibu da fitintinu da bala'o'i na wahabiyawa sai ce kuma wanda aka sa masa suna da kusakurai na wahabiya kaga tun nan a balaga ma nan ya samu matsala Sai in dai kurakurai ne waye baya fada cikin kuskure to kuma in ka koma cikin littafin sai ka ga abubuwan da ya kawo ba su da alaƙa da unwanin littafin a ah, za mu dinga mai da hankali kan wasu abubuwa waɗanda suke da mahimmanci musamman abubuwan da suke da alaƙa da aƙida saboda ita dabe mu kuma ita yau waje ba a baiwa mahimmanci kanin a damu da wasu ƙananan abubuwa abin da za mu fara da shi a cikin wannan littafi wani babban ha'inci da ya jingina wa shekul islam ibn taimiyya wanda jahilai kuma suna nan suna yada shi shine wanda ke da littafin a hannunsa sawawan ɗan ɗariƙa ne ko yana daga cikin ahlus sunna to ya duba shafi na ashirin da uku shafi na ashirin da lokacin da ya zo yana tarihin wahabiyya ya yi maganganu sosai ya zage a Muhammad ibn Abdul ya zage ibn Taymiyyah da sauran waɗanda suka biyo bayansu. To lokacin da ya zo kan magana kan shi Shekul Islam, bayan ya faɗi wasu baƙaƙin maganganu wanda irin su ne kuke jin wa'annan jahilan suna maimaitawa dangane da ibn taymiya shi ya koya musu to sai ya ce wa qawatu hadha ar rajul kathiratun wai musibin wannan mutum yana nufin ibn taymiya musibin wannan mutum suna da yawa minha to ga musibin zai fara kawowa sai ce ƙauluhu zancen ibn taimiyya mu kula da wannan ibara maganar ibn taimiyya bitta jisimi na yi wa Allah jiki sarahatan kuma ƙarara ku riƙe wannan gabat wai daga cikin musibin shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala akwai maganarsa na cewa Allah jiki ne kun tuna da su waɗancan jahilai ko suna kawo wannan magana ko ba sa kawo ta bal ma babu wata mas'ala wadda sun kafi yayatawa kamar wannan a dalilin wannan mas'ala suka kafirta ibnu taymiya suka kafirta almajiransa suka kafirta duk wani wanda yake ganin ibnu taymiya malami ne imam ne ana koyi da shi to abubakar madatai a wannan littafin nasa sai ce daga cikin musibin shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wai ya yi magana na tabbatan ma Allah jiki kuma sai ce sarahatan ƙarara mu riƙe wannan nukuta ɗin e za mu dawo kanta sai ce kama zakara fit ta'sisi fi raddi asasi taqdis kamar yadda shi ibnu taymiya yadda ya rubuta kenan ya ambaci haka a cikin wani littafi nashi da ya sa mai suna wai at-ta'sis fi raddi asas taqdis wai a can ibnu taymiya ya faɗi wannan magana anan sai ba da lambar shafi ya ce shafi na ɗari uku da saba'in da ainihin uku yawwa to bari mu koma cikin littafin da ya faɗa eh amma kamin nan kamin mu shiga shi wannan littafin da ya ambata in ka koma shafi na saba'in da takwas a cikin littafin nasa shi al'awasin ɗin ya sake maimaita irin wannan maganar da ya yi a shafi na ashirin da uku ya zo yana magana kan yadda malamai kamar shi shekul islam suka ambaci cewa tauhidi ya kasu kashi uku bayan ya yi maganganu marasa daɗi shi abubakar maɗatai kan wannan takasimi ɗin da kuma bayyana cewa an yi haka ne domin a yi suka ga janibin Allah a kafirta musulmi da sauran abubuwan da ya ambata to da ya zo sai ce zai yi bayani akan nau'i na ƙarshe shine tauhidul asma'i wa sifat da ake kawowa sai ce wai dalilin da yasa irin su shekul islam suka mai da hankali wajen magana akan tauhidul asma'i wa sifat sai ce wal muradu bihi wai abinda suke nufi da shi isbatu tashbihi wai tabbatar da kamanta Allah da halitta wata jisimi da kuma ƙudurce cewa Allah subhanahu wa jiki ne wanda ya hauhawa ta hanyar gaɓoɓi daban-daban shine at-tajsim sai cewa bayanu annahu ghairu mazmum kuma wai sai suka yi bayani su, su, shekul islam cewa wannan abin ba abin zargi ba ne sai abubakar maɗace ce wala ta ta'ajjab akhil qari kar ka yi mamaki ya kai ɗan uwana mai karanta wannan littafi min zalika daga ainihin wannan magana ta shi shekul islam ko kuma ta su wahabiyya sai ce fa hadha ibn taymiya domin wannan ibn taymiya ne ya ƙulu yana faɗa fi kitabihi a cikin littafinsa sai sake maimaita sunan littafin at-ta'sisu fi raddi asasi taqdis sai ba da lamba lamba ta ɗari da ɗaya a juzu'i na biyu a juzu'i na farko To, can ya faɗa cewa Ibn Taymiyyah yana yi ma Allah jiki. Yawa. Sannan kuma ya ce sarahatan wannan tajisimi da Ibn Taymiyyah yake yi wa Allah ƙarara. To ga maganan nan ya kawo. Saboda haka za mu karanta abin da ya rubuta, sannan mu sake komawa inda ya ce ya ɗauko ta. Sai mu gani. ce wadda ya ibnu ya yi wa Allah jiki ƙari yi ko gaskiya yayi ko ko yaudara yi da cin amana da ha'inci to ga maganar wanda za ku ji jahilai suna yawan karanta ta da sunan cewa ibnu taimiyya mujassimi ne Walaisafi, fi kitabillahi babu a cikin littafin Allah ka gani ya ce wannan magana ibnu taymiya ce eh ya ce maganar ibnu taymiya ce tunda ya ce ya qulu fi kitabihi to ku rike wannan nukuza din eh za mu dawo daki daki mu walwala wannan magana walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi wala qawli ahadin min salafil ummah wa a'immatiha bai zo ba a cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar wani daga cikin magabata na wannan al'umma da jagororinta cewa suna faɗa annahu laysa bijismin Allah ba jiki bane wa anna sifatihi kuma haƙiƙa sifofin Allah laysat ajisaman ba jikunkuna ba ce wa a'raban ba kuma a'rab ba ce shine ma ya yaqumu bi gairihi. yawwa duk abin da yake la kuma bi nafsihi illa bi gairihi to shi ake kira arab kamar haske kamar duhu da makamantansu to wai Allah eh, suka ce ya kawo cewa wannan magana ta ibn taimiyya ce ya ce babu a littafin Allah ko sunnar manzon Allah haka ba a samu daga ɗaya daga cikin magabata ba ya ce Allah ba jiki ba ne ba kuma haƙiƙa sifofinsa ba jiki ba ne ba a Arab ba ne fanafiyul ma'ani kore ma'anoni a ta tibi shari'i walakal aqal wa'anda sun tabbata a shari'a da kuma hankali bi nafi alfazin lam yanfi ma'anaha shar'un wala aqalun ta hanyar ko eh, tare da kore wasu lafuzza wanda kore wa'annan wasu eh, kore wa'annan lafuzza din shari'a ko hankali ba su kore ma'anarsu ba kamar shi at-tajsim ko cewa Allah ba jisim bane ba arad bane ba jauhar bane ba mutahayyiz bane to kore ma'anonin waɗannan alfaz ɗin da ire-irensu ta hanyar kore alfaz ɗin sai ce jahalun wa dalalun yin haka jahilci ne da kuma ɓata ma'ana idan an samu wasu alfaz ba su zo a shari'a ba alƙur'ani bai ambace su ba sunnar manzon Allah ba ta ambace su ba salaful umma ba su ambace su ba a cikin maganganunsu to sai za amma akwai ma'anoninsu a cikin wasu nusus to kore waɗannan alfaz ɗin ko kuma kore ma'anonin ta hanyar kore alfaz ɗin wannan jahilci ne da kuma ɓata to wai wannan magana ita ce abubakar maɗatai ya ce ibnu taimiyya mujassimi ne ya yi wa Allah jiki kuma ƙarara sarahatan ku riƙe mana wannan kalma. To, za mu walwala wannan magana ɗaya bayan ɗaya. A bari mu koma cikin littafin da ya ce ya ɗauko ta na shi ibn taimiyya ɗin da ya ambata? A na farko abubakar maɗatai ya yi ha'inci ko rashin ilimi a cikin wannan kalma abu na farko cewa taimiya ya yi wa Allah jiki ko kuma yana da aqidat jisi wannan iftira'un ne alaihi ƙarya ce abubakar maɗatai ya jingina ma Ibn taimiya. abu na farko kenan na biyu a littafin ma da ya ambata a ta'asis fi raddi asasi taqdis ba haka sunan littafin yake ba wannan suna ba shi ne suna wanda ta haƙiƙi ya tabbatar ba kaga tun wajen sunan littafin ma ya faɗa rami littafin ya shahara ko kuma yadda malamai suka tabbatar abinda ilimi ya tabbatar shine cikakken sunansa bayanu talbisil jahamiyya bayanu talbisil jahamiya shekul islam da kansa ya ambaci wannan sunan littafin ɗin a cikin mu'allafat nashi haka wasu daga cikin almajiransa kamar ibnu abdulhadi shi ma ya ambaci wannan littafin cewa shine sunan littafin da ibnu taimiyya ya rubuta don ya raddi akan aljahamiya da kuma bid'o'insu alkalamiya hakanan ibnul qayyim shi ma a littafinsa annuniya shi ma ya ambaci haka da sauran malamai sannan shi karan kansa ibn taymiya haka amma akwai wasu sunaye da aka aka aka jingina ma littafin amma ba sa cikin shi wanda abubakar madata ya ambata na farko akwai takhlisu talbis min asasi taqdis yawwa a wata nuskan musamman al na littafin an ga an yi masa wannan unwani wani wurin kuma akan rubuta masa da naqadu naqadu asasi taqdis naqadu asasi taqdis asali akwai arrazi wanda shi ya rubuta asasu taqdis ya rubuta littafi don ya roshe ma'anonin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko wasu afkar na aljahamiya min al-mu'tazila ya tabbatar a cikin wannan littafi ɗin to sai shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala sai ɗauki alƙalaminsa ya rubuta wannan littafin da ba a taɓa rubuta littafin mai ƙima a babinsa ba kamar sa sai sa mai suna bayanu talbisil jahamiyya ko kuma takhlisu talbis min asasi taqdis to wannan sunayen guda uku su ne sunayen da malamai suke ambata saboda haka abubakar maɗatai cewarka ibnu taimiyya ya faɗa a cikin littafinsa a tasis wannan suna eh, bai samu karɓuwa ba alamu ya nuna cewa ma littafin ma baka san shi ba ko baka karanta ba yawwa ka ɗauko ne daga wani littafi na wani makin ibnu taymiya sai ka zo ka zuba a cikin littafin ka kuma za mu bayyana muku haka a insha Allah ta'ala a cikin karatuttukan wani abu na farko kenan saboda haka sunan littafin ma na ibnu taymiya ma bai sani ba to yaya za a yi ya san abin da ibnu taymiya ya rubuta sannan abu na biyu a cewarsa da ya yi wannan magana ta ibnu taimiyya ce ƙarya yake yi haza buhutanun iftira'un alaihi ya abubakar maɗatai ƙarya kai ma ibnu taimiyya wannan magana da ka kawo cewa walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi wala qawli ahadin min salafil umma kace maganar ibnu taimiyya ce kuma a ciki ya tabbatar da Allah jiki ne wannan ba gaskiya ba ne ko dai rashin karatu wanda na tunanin haka ko son zuciya irin naku a bari mu koma cikin littafin bari mu koma cikin littafin na shi ainihin wannan magana da ta zo a ciki na shekul islam ibn taimiyya mai suna bayanu talbisil jahamiya sai mu karanto asalin magana mu bayyana kuma yaudarar da ya yi na farko ba a ɗauko maganar cikakka ba yauwa magana ce wadda aka yanke bayanta aka yanke gabanta aka zo tsakiya aka gutsuro sai aka ce da taymiya ya ce kuma dama al'ada ku ce yan bidi'a. yauwa daga cikin manhajinku kun shahara da al-ihtijaju bi shubuhat kafa hujja da shubuhat na biyu akwai baturun nusus yawwa datse nassin magana sai ku yanku iya inda kuke bukata sai ku jingina mu mutum ku ce an ce kaza to shine abin da Abubakar madace yayi yayi eh tare da ni abin da nake itikadi bai karanta wannan littafi na Ibn Taymiyyah ba dan ya da capacity ya da abin nan menene ya da qualification da zai iya karanta wannan littafin ma ya gane abin da Ibn Taymiyyah yake nufi bai da wannan ƙwari larabcinsa bai da wannan ƙwari to idan muka koma a cikin littafin nasa yawwa gashi a na! mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da biyu saɓanin shi yadda ya ambata ya ce shafi na ɗari ɗaya eh, na ɗari da ɗaya aka yi faɗa kuma wannan magana ba ta a wannan safa ɗin ba ta a wannan safa wannan duka alamu ne wanda ke nuna maka abubakar maɗace ba ya da itikani to ga abin da ibnu taymiya ya faɗa kamin ma a kawo ga wannan magana don kusancewa maganar sace ko ba tashi ba ibnu taymiya ya ce alwajahu sabi wal arba'un fuska ta arba'in da bakwai anna lafza tajsim haƙiƙa lafazin at tajsim to ba ya ba ce alwajihu sabi'u wal arba'un anna lafzal jismi lafazin da su ‘yan bida suke amfani da shi na aljisim cewa Allah ba jiki ba ne, wal cewa Allah ba arabi ba ne, Walmutahayyiz cewa Allah ba mutahayyizi ba ne, sai cewa na hawi zalika ko ka cewa na hau zalika duk lerabin yana iya ɗauka. Alfazun istilahiyya shekul islam ya ce waɗannan lafuzza lafuzza ne na istilahi yare ne na ahlul kalam da suke amfani da shi sai ce wa qad qaddamna ghayra marratin hakika mun gabata ba so ɗaya ba an salafa wal a'imma cewa magabata da jagorori na addini lam yatakallamu fi zalika ba su yi amfani da ba su wayannan lafuzza ba ba a ji alfaz ɗin daga bakunan su ba ba a ji salaf suna cewa Allah ba jiki ne, ko jiki ne ko ba ba ne, ko arodi ne ko ba mutahayyizi ne, ko mutahayyizi ne kaka salaf ba a samu wannan daga gare su ba in ji shekul Islam Ibn Taymiyyah fi haƙƙin ga haƙƙin Allah la bi nafyin wala isbatin ba su kore su ba kuma ba su tabbatar da su ba saboda haka dukkanin alƙurunu alƙurunu salasa ɗin nan ba samu wani daga cikinsu wanda ya taɓa jingina ma Allah lafazin aljisim ko al'arat ko aljawar ko at ko ya kore ba yawa ba taɓa samu ba su aljahamiyya min al suna korewa suna cewa Allah ba jiki bane Allah ba jisim bane Allah ba arad bane Allah ba jauhari bane Allah ba mutahayyizi bane wannan aljahamiya suke faɗan haka kuma su suka zo da alfaz ɗin to akwai abokan karawarsu duka ibnu taymiya zai mana bayani su ne wasu tawa'if mina shi'a yawa su kuma suna su ake kira da al-mushabbiha su kuma su suke tabbatar su suke kamanta Allah da halittu yawa 'yan uwan abokan tattaunawa su in suka kore su kuma sai su tabbatar to dukkanin su ibnu taymiya yayi musu raddi da waɗanda suke tabbatar da lafazin aljisim da waɗanda suke tabbatar da lafazin aljauhar ko al'arat da sauransu da masu korewa duka shekul islam yayi musu martani kuma ba wanda ya goya ma baya ballantana haka ce wai aqidarsa at-tajsim sai ibnu taymiya ce. bal ba haka ba badda'u ahlal kalami bizalika magabata sun bid'antar da ma su ahlul kalam ma'abuta maganganu ƙirƙiro alfaz suna suna kutse cikin harkar tauhidi to salam ma sun sun badda'a su sun hana ma sai ce wa zammuhum gayatan zammi kuma magabata sun zargi wato su 'yan bid'a da suke furta wa'annan kalmomin matukar zargi sai ce wal mutakallimuna bizalika minan nufati ashhar amma daga cikin 'yan bid'a masu maganganu da wa'annan alfaz waɗanda korewa suke yi sune jahamawa kenan ashharu su sun kafi shahara sama ga masu tabbatarwa sai ce wa yazum ma ahadun min as-salafi ahadan bi annahu mujassim ba a samu wani daga cikin magabata da ya soki wani ya ce da shi kai mujassimi ne ba ba samu ba daga baya an ka samu wannan kuma cikin aljahamiya wala zammal mujassimata ko ba a samu wani wanda ya zo ya zargi almujassima ba don kwata-kwata magabata ba sa kutsawa cikin wayanda alfaz din saboda ba su zo a ƙur'ani ba su zo a sunna ba wa inna ma zammul jahamiya sai da su salaf sun zargi jahamawa ne annufata lidhalika wa ghairihi waɗanda suke kore wa'annan alfaz su ce Allah ba jiki bane Allah ba arad bane Allah ba jauhari bane ba mutahayyizi bane ba kaza ba kaza ba sashe bane ba duka bane wanda kuke jin jahilai suna faɗa da bakunan su to wannan kalamai ne na jahamawa wanda suka ɗauko daga ainihin kakanninsu su ne jahamawa to magabata sun musu raddi sun bid'antar da su akan haka kuma sun zarge su Ta tace wa zammu aidan kuma magabata sun zargi almushabbihata masu kamanta Allah da halittu ka gani ibnu taymiya yana baka labari magabata sun zargi masu kamanta Allah da cewa Allah halitta ne a Allah subhanahu wata'ala sifofinsa irin na halitta ne sifofin halitta irin na Allah ne allazina yaquluna sifatuhu wa'anda ke cewa sifofin Allah ka sifatil makhluqina kamar sifofin halittu suke to wannan su ake kira da almushabbiha sai shekul islam ya ce to salaf sun maida musu martani wa min asbabi zammihim li lafzil jismi daga cikin dalilan da yasa su salaf suka zargi suka soki yin amfani da lafazin al-jism wal arad da lafazin arad wa nahwi zalika da abinda ya kama da wannan ma fi alfaz Abinda da yake cikin wayannan alfaz min al ishtibahi na ruɗu da cakudewa al'amura. wa lufsil haqq da kuma dunkulewa cukurkuɗewar gaskiya a rasa gane shin gaskiya ake nufi ko ɓarna. to shi yasa salaf suka ƙyamaci yin amfani ma da wayannan alfaz lokacin da ake magana a harkar tauhidi kama qala al-imam ahmad ya yadda al-imam ahmad ya faɗa yace yatakallamuna yan bid'a suna magana bil bil mutashabih da alfaz waɗanda yake al-mutashabih suna ɗauke da rikici da rudu min al-kalami na magana wa yulabbisuna ala juhalin nas suna sanya talbisi ga ainihin jahilan mutane suna rikita jahilai wayanda ba su yi karatu ba bima yushabbihuna alaihim da abinda suke kokarin jefa su cikin rudu da barna in ji al-Imam Ahmad to sai Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa wa man niza'ul muhaqqaq abin sani kawai wato jayayya wadda take abin tabbatarwa anna salaf wal a'immata haqiqa magabata da jagororin addini amanu bi anna Allah mawsufun bima wasafa bihi nafsahu sun yi imani da duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi wa wasafahu bihi rasuluhu manzansa ya siffanta shi da shi min anna lahu ilman cewa Allah yana da ilimi wa qudratan Allah yana da iko wa sam'an Allah yana da ji wa basaran Allah yana da gani wa yadaini Allah yana da hannaye biyu wa wajahan Allah yana da fuska wa ghayra zalika da wani wannan na sifofi wannan ita ce aqidar salaf sai ce amma sai ce wal jahamiyata sai ya zama ma'tufin kenan akan annas salaf wal jahamiyata ko kuma ka ce wal jahamiyatu sai ya zama jumla musta'anafa su kuma jahamawa an karat zalika su suka yi inkarin wannan min al mu'tazila waɗanda suka fito daga mu'tazila wa ghairihim da wasunsu sai suka zo suka ce a'a ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa yana da ji ba a cewa yana da kudura ba a cewa yana da gani suka kore ma Allah sunaye kakaf suka kore ma Allah sigobi gaba ɗaya saboda haka su ta'tilun kulliyun suka yi su aljamiya al'asha'ira su suka yi ta'tili juz'i yawwa suka tabbatar da wasu sifofi suka ainihin kore wasu sifofi sai ibnu taymiya ya ce to bayan ya gabatar da duk wannan shimfiɗa sai ce ya gaya mana matsayin amfani da lafazin aljisim da sauransu sai ce summal mutakallimuna sa'annan daga cikin ɗan bid'a masu magana alul kalami kenan min Alul isbati daga cikin ma'abuta tabbatarwa waɗanda yake kishiya ne ga jahamiya a za mu karanto nan gaba ibnu taymiya zai gaya mana cewa wasu ƙawa'ib ne daga cikin shi'a sai ce lamma nazaru lokacin da suka tattauna suka kulla munazara ibnu taymiya zai hakaito mana munazara da ta gudana tsakanin ahlul kalam bangarori guda biyu tsakanin aljahamiya masu korewa da kuma ainihin almushabbiha almujassima wasu bangarori daga cikin shi'a to sun tattauna sun yi jayayya sai ibnu taymiya ya to mana wannan tattaunawar tasu tace tanazau eh, lamma nazarul mu'tazila lokacin da suka tattauna da mu'tazila su ne jahamawa tanaza'u sai suka yi jayayya fil alfazil fil alfazi dangane da wasu lafuzza al istilahiyya waɗanda yake na is-ilahi ne yare ne nasu su suka zo da su ba shari'a ta zo da su ba ba kuma eh, ba alqur'ani suka zo ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ga yadda tattaunawa ta kasance faqala qaumun sai wasu mutane daga cikin ahalul kalami suka ce al'ilmu walƙuduratu wal ƙuduratu wa ma la takunu illa araban wa sifatan haisu kana to wannan sune al-mujassima sune al-mushabbiha sune wasu daga cikin yan shi'a sai suka ce suka gaya ma abokan tattaunawa su mu'tazila jahmiya suka ce ilimi da ƙudura da makamantansu ba sa kasancewa sai aran ma'ana ba za a same su ba sai an samu zatin da za su dogara gare shi sannan kuma sifa ce duk inda aka same su zaka samu sifa ce sai ce suka ce fa ilmun lahi saboda haka ilimin Allah wa qudratuhu da kudurarsa aradun aradi ne ba zat bane ba jauhari bane wa qalu aidan kuma sun faɗa kuma hawa yau dai su yawwa alul isbat ibnu taymiya hakaituwa yake yi yawwa zamu kai ga wannan gaba innal yada wal wajha la takunu illa jisman sai suka ce ai hannu da fuska da hannun Allah eh, hannu da fuska ba sa kasancewa illa jisman sai jiki to kun ji masu wa Allah jiki su ne al almujassima min shi'a da waɗanda suka bi mazhaba irin tasu su suka zo da wannan aƙida cewa duk inda aka samu hannu aka samu hannu ko fuska to ba za su kasance ba face jiki shine mai jini da tsoka da ƙashi sai suka ce fayadullahi hannun Allah sai suka ce a wayadullahi hannun Allah subhanahu wa ta'ala ku yi haƙuri suka ce hannun Allah Su subhanahu wa ta'ala wa wajhuhu da fuskarsa kazalika su ma jiki ne kun ga ibnu taymiya yana hakaito magana su ko sai suka ce hannun Allah da fuskarsa kazalika su ma jism ne sai suka ce wal mawsufu bi hadhihi sifati duk abin da aka siffanta da irin waɗannan sifofi a ce yana da hannu yana da fuska da makamantansu la yakunu illa jisman to wannan abin siffantawa din ba zai zama ba sai jiki to kun ji waɗanda suke yi wa Allah jiki ba ibnu taymiya ba sai ya ce fallahu ta'ala jismin sai suka ce ma mu'tazila Allah jiki ne amma lakal ajisami ba kamar sauran jikunkuna na halittu ba wannan aqidar almujassima kina almushabbiha min shi'a suka ce Allah jiki ne amma kuma ba kamar jikunkuna ba wau yawa amsar da suke ba abokan tattaunawa suke nan, muƙabala ce ake debate ne ake yi sai suka ce qalu qalu sai suka faɗa su almujassima kenan sai suka ce wa haza mimma la yakunu niza'u fihi mu a wurin mu wannan bai yiwa a samu jayayya a cikin sa na wannan abin da suka tabbatar cewa duk inda aka samu hannu jiki ne sannan duk wanda aka siffanta da hannu to ba zai yiwu ya zama wani abu ba jiki ba sai suka ce bai kamata a samu jayayya ba idza fuhimal ma'ana al muradu bizalika in dai an fahimci ma'anar da ake nufi da haka sai suka ce ku mu'tazila da kuke cewa ba a cewa haka lakin sai dai ayyu mahzurin fi zalika ina abun wato gargadi yake a cikin haka su wasu na ganin auren su wannan ba komai bane to sai suka ce walaisa kun ji inda magana take walaisa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi wannan duk maganar almushabbiha ce almujassima wanda abubakar madati ya yi ƙarya ya ce ibnu taimiya ya ce wallahi ba maganarsa ba ce hikaya yake yi yawa sai su yan bid'a suka ce wa laisa fi kitabillahi daga dalilin da ya sa muka yi waccan magana hujja ce za su bayar za su baiwa mu'tazila suka ce babu a littafin Allah babu a sunnar manzon Allah wala ƙauli ahadin min salafil umma wa immatiha babu ɗaya daga cikin salaful umma ko jagororin addinin ta <clears throat> da ya faɗi haka annahu laysa bi jismin yace Allah ba jiki bane wa anna sifatihi laysat ajsaman wa aradan yace kuma sifofin Allah ba jikunkuna bane ba a'rad bane sai suka ce fa nafyul ma'ani thabitati bi shar'i wal aql kore ma'anonin da suka tabbata a shar'ance da hankali bi nafi alfazin lam yanfi ma'anaha shar'un wala aqlun sai suka ce jahalun wa balalun ta hanyar kore wasu lafuzza wanda waɗannan lafuzza shari'a bata kore ma'anoninsu ba hankali bai kore ma'anoninsu ba to wasu su zo su ce za su kore wayannan alfaz din tare da ma'anonin da suka kunsa sai su eh, ainihin almujassima yan bid'a suka ce ma abokan tattaunawa su mu'tazila suka ce wannan jahilci ne kuma bata jahilci ne bata ce qalu sai suka sake baiwa abokan tattaunawa su amsa suka ce wa kazalika fal ينفي ذلك بما دل على حدوث الجسم والعرض القائم به قالوا لأنه كدوبا فقالوا ابن تيمية يكي تشيوا فا قالوا لأنه لم يدل العقل على حدوث كل موصوف قائما بنفسه وهو الجسم وكل إيه نعم وكل صفة سبب معطوف لي وكل صفة قائمة به وهو الأرض duk wannan magana ce ta amsa da su ƴan bid'a suke baiwa abokan tattaunawar su har yanzu ibnu taymiya bai faɗi maganar sa ba har yanzu amma saboda zalunci duka duk doguwar tattaunawa din nan abubakar maɗatai sai ya je ya ɗakur wannan kalma sai ya zo ya ce ibnu taymiya ya ce kuma ya ce sarahata dan girman Allah wannan ya cancanta a kira shi ma ɗalibin karatu ya cancanta a kira shi mai amana ya cancanta a kira shi mai gaskiya yaushe ibnu taymiya yana hakaito maka munazarar wasu yan bid'a da abukan da abukan su yan bid'a irin su wai kuma ka zo ka yanki maganar kuma ka ce ibnu taymiya ya ci gashi yana ta ce maka kalu kalu da yake ba littafin ka karanta ba wani ya rubuta ka je ka kwafo sannan ka zo ka bai wa jahilai kofa suka ɗauki magana suka zo suna ta zagin ibn taymiya suna jingina masa abinda bari'un bari'un minhu ya barranta daga gare shi to bari mu ji ibn taymiya ya faɗa bayan ma ya kawo wannan magana kore ta ma yayi sai ibn taymiya ya dasa aya sai ne ya dasa aya stop amma duk tun daga inda ya ce summal mutakallimuna ina wurin yake yawwa tun daga inda ya ce summal mutakallimuna min ahli al-ithbati lamma nazalul mu'tazila tanaza'u fil alfaz al-istilahiyya fa qala qaumun ka gani al-ilm wal qudra har zuwa nan da ya ce da magana da ka ɗauko walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi wala qawli ahadin har zuwa ƙarshe qalu wa kazalika fal aqalu bi nafi zalika E fal aqalu yanfi zalika bima dalla ala hudusil jism wal arad al qa'im bi qalu li'annahu lam yadull al aqal duk wannan hikaya ibnu taymiya yake yi na maganganun yan bid'a al mushabbiha al mujassima min shia amma saboda zalunci da rashin tsoron Allah sai ka zo kai yanku maganar kace ibnu taymiya ya ce kuma kace sarahatan to ina kalmar sarahatan take anan ina kalmar sarahatan take nan? to bari mu ji abin da ibnu Taymiyyah ya faɗa bayan ya kawo wannan tattaunawa tasu sai ce wa dalilul mazkur dalilin da ku kunka ambata ala zalika akan wannan ma'ana da kuka tabbatar dalilun fasidun dalili ne wanda yake ɓatace. don kawai ba a samu a ainihin cikin alkur'ani ba da sunnar manzon Allah ba a samu tabbatar da lafazin aljisim ga Allah ba ko korewa ba a samu wani daga cikin magabata ba to ba shi zai sa ku ku zo ku tabbatar ba ah, to don me da kuka tabbatar ai wannan tibka da walwala ce Allah bai faɗa ba bai jingina ma kansa ba manzon Allah bai jingina ma Allah ba salaf magabatan ku ba su faɗa ba to ku me yasa kuka faɗa shi yasa ibnu taymiya ce wannan hujja da kuka kawo dalili ne ɓatacce ɓataccen dalili ba mu ne wanda ya kamata a yi riko da shi ba in ji ibn taymiyyah da kawo ƙarya sai ce wa huwa aslu ilmul kalami wa huwa aslu ilmul kalami ko ka ce wa huwa aslu ilmul kalam alal hikaya wannan shine tushen ilmul kalam da kuka fada cikin shi ka duba fafa. ibnu taymiya da ya kawo maganar rugurugu mata ya mata yace babu dalili a cikinta sannan kuma shine tushen maganganun ahlul kalami yan bid'a wayanda suka kutsa suka yawaita maganganu dangane da sifofin Allah a haƙƙin tauhidi allazi allazi tafaqa salafu wal a'immatu ala zannihi wa budlanihi ibnu taymiya yace kuma kutsawa cikin irin wa'annan maganganun a ce Allah ba jiki ba ne, ba jawhar ne, ba arad ne. salaf sun yi ittifaki kan zargin ma yin wannan magana ɗin ko ya kore ko ya tabbatar kowanne salaf sun yi suka a kansa kuma sun tabbatar da cewa hakan ɓatacce ne yace wa a kalamu ala hadha dalil kai magana za ta zuwa kan wannan hujjar ta ku fi a bagarin to wannan yan uwa wai ita ce abubakar maɗace saboda rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah ya zo ya ɗauko ta ya ce wai ibnu taymiya mujassimi ne ya ce Allah yana da ji irin namu na halitta ba za ka ji tsoron Allah ba rana gobe kiyama Allah ya tsayar da kai ga ibnu taymiya ga ka haba to amma ni ba zan yi mamakin haka ba domin littafin ma alamu na nuna baka san shi ba baka karanta shi ba tunda sunansa ma gashi mun faɗa baka sani ba to saboda haka wannan magana da kace wai maganar Ibn taymiya ce sarahatan ya ce Allah eh, jisim ne ƙarya kai ƙarya kai wallahi ƙarya kai Ibn taymiya bai faɗa ba to bayan wannan maganar da yayi don mu ƙara tabbatar da cewa Taymiyyah ba baya da wannan aƙida da ka tabbatar masa bari mu ƙara ba gaba a shafi na nawa na ɗari biyu da tamanin da tara ɗari biyu da tamanin da tara yawwa ɗari biyu da tamanin da tara bari mu ƙara ji abin da Ibn taymiya ya faɗa eh wallahi wayannan mutane ba Allah a gabansu ba <clears throat> kwata-kwata ba Allah a gabansu ba ‘yan son zuciya ne yawwa ɗari biyu da tamanin da tara ku yi haƙuri ɗari biyu da tamanin ɗari biyu da tamanin da tara yau ga abin da ibn taymiya ke cewa hawa yau a cikin littafin bayanu talbisul jamiya ya ce wa amma labzul jismi amma lafazin aljism wal jauhar da jauhar wal mutahayyiz da al mutahayyiz al mutahayyiz a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance kansa a cikin wani wani bagire wani makani to su yan bid'a su suna faɗa sai ce wal murakkab ko kuma a ce Allah subhanahu wa ta'ala murakkabi ne wato gabbai ne gaba gaba ne su suka haɗu suka bayar da ubangiji wal iyazu billah faɗin wannan wal munqasim ko kuma a ce Allah munqasim ne ko kuma ba munqasimun bane yawa kamar yadda misali sauran halittu suke an kakkasa su gida akwai kaza akwai gaba kaza akwai gaba kaza sai ce fala yujadu lahu zikrun fi kalami ahadin min as-salafi dukkanin wa'annan alfaz ibnu taymiya yace ba za ka samu salaf sun ambace su ba kama la yujadu lahu zikrun fil kitabi was sunna kamar yadda ba za ka samu an ambace shi a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah ba la bi nafayin wala isbatin yawa ba za ka samu an kore su ba ba za ka samu kuma an tabbatar da su ba sai ce illa bil inkari in ka ga ma salaf sun yi magana a kai to suna yin inkari ne alal kha'ibina akan masu kutsawa fi zalika a cikin haka minan nufati daga cikin masu korewa allazina nafau ma ja'at bihi an-nususu waɗanda suka kore abinda nusus suka zo da su yawa su ne aljahmiya wal mushabbiha da kuma al mushabbiha allazina raddu ma nafathu nusus su kuma sun yi raddin abinda nusus suka kore sai ce kama zakarna ibnu taymiya ce kamar yadda muka ambata anna awwala man takallama bil jismi wanda ya fara kirkiro cewa Allah ba jiki bane ko Allah jiki ne na fayan wa isbatan ko a kore ko a tabbatar hum tawaifu kaji kaji masu magana abubakar madatai hum tawaifu min ash-shi'ati wal mu'tazila wayanda suka fara kirkiro wayannan kalaman ko waɗannan alfaz din sune wasu ɗa'ifofi daga cikin shi'a da kuma mu'tazila su na ɓangaren shi'a tabbatarwa suka yi suke cewa Allah jauhari ne Allah murakkab ne Allah munqasimun ne wal iyazu billah su kuma al-mu'tazila al jahamiyya suke cewa Allah ba aradi bane ba jauhar bane ba jisim bane to gaba dai ko ka tabbatar ko ka kore dukansu ba sa a ƙur'ani ba sa a sunna ba sa a maganganun salaf yan bid'a su suka fara amfani da su ga su ibnu taymiya ya faɗa wa min ahlil kalami kuma su suna daga cikin ahlul kalami allazi kana salafu yata'anuna alaihim wanda salaf ma su kasu suke yi wa hum fi misli hadha ala almu'tazila azamu inkaran amma salaf sun yi inkari ga mu'tazila masu korewa sai ce izil mutashayya saboda su yan shi'a lam yashtahar ani salafi al-inkaru alaihim bai shahara ba cewa salaf sun yi musu inkari ta fuskar tabbatar wadda suka yi yace in fi ma huwa min tashayyu in kaga salaf sun wa in shi'a inkari to ya shafi aƙidunsu ne na tashayyu na shi'anci amma a wannan mas'ala wa'anda salaf suka fi yi wa raddi su ne al-mu'tazila al masu cewa Allah ba jiki ba ne irin abin da wa'incan jahilai suke faɗa. Shi ne ya ce, mislu masailil imama kamar mas'alolin shugabanci, Allah sin fara dubiya waɗanda shi'a sun kaɗaitu da ita, anil ummati wa tawabi'iha. To nan ne kawai zaka ga salaf su ne musu raddi. To kaga a wannan magana Ibn Taymiyyah ya kawo mana asalin waɗanda suka fara ƙirƙiro wannan lafazi. da masu korewa da masu tabbatarwa shine ɓangaren mu'tazila suke korewa bangaren ashi'a suke tabbatarwa ibnu taymiya ya tabbatar da cewa salaf kuma sun musu raddi sun soke su amma sai abubakar maɗatai ya zo ya ce wai ibnu taymiya shine aqidarsa saboda rashin tsoron Allah to bari mu sake komawa a sha baya baya kaɗan a shafi na saba'in yawa da biyu shafi na saba'in ɗari biyu da saba'in ko ɗari biyu da saba'in da biyu ya yi irin wannan magana ita ma mu karanta ta insha Allahu ta'ala ko da a taƙaice ne hawayewa cikin fa bayanu talbisul jahamiyya duka ban ma fita littafin ba shekul islam ya ce falabzul jismi lafazin aljisim a ce Allah jiki ne lam yatakallam bihi ahadun min al-a'immati was salafi fi haqqillahi la nafiyan wala isbatan a ce Allah jiki ne ko ba jiki bane ba wani ɗaya daga cikin magabata da ya yi wannan magana babu ko ya tabbatar ko ya kore ba samu ba wala zamu adam wala madahu bi hadha al-ismi ba samu sun soke shi ba ko kuma sun yabe shi cewa abin da yayi na korewa ko tabbatarwa ya yi abu mai kyau duk ba samu ba wala zammu mazhaban ba su zargi wata mazhaba ba wala madahu ko ba su yabe shi ba bi hadhal lismi da wannan suna wa innamal mutawatiru anhum abin da yake mutawatiri daga salaf zammul jahmiya sukan jahmiya allazina yanfuna hadhihi sifati wayanda suke kore sifofin Allah sai ce wa zammu qawaifa minhum zargin da salaf suka yi wa wasu ƙungiyoyi daga cikinsu kal mushabbiha kamar mushabbiha sai ibn taymiya ya ce wa bayyanu muradahum bil mushabbiha kuma sun bayyana manufarsu da me ake nufi me yasa aka kira su da al mushabbiha duka an bayyana an yi bayani an tabbatar da wannan bayani to sai ibn taymiya ya ce su kasu suke yi ba sa ma yabansu saboda haka ka ce Allah ba jiki bane ba kaza ba kaza bane wannan a wurin salaf a wurin salaf ba abin kirki kai ba ko ba kai abin kokari ba ba kai abin kokari ba to saboda haka ibnu taymiya in ka koma sauran littattafansa ba ma wannan littafi kawai ba bayanu eh talbisul jahmiya akwai littattafai da dama da ya maimaita irin wannan magana cewa a ce Allah jisim ne ko ba jisim bane wannan baya daga cikin tafarkin magabata baya daga ciki idan ka koma cikin dar'u ta'arudul aqal wan naqal ya maimaita wannan magana aljuzul awwal yayi wannan magana in ka koma cikin majmu'ul fatawa almujalladur rabi nan ma ya maimaita irin wannan magana idan ka koma a littafinsa sharhu hadisin nuzul nan ma ya maimaita irin wannan magana idan ka koma littafinsa minhajus sunnatin nabawiyya nan ma ya maimaita irin wannan magana amma saboda ha'inci irin na yan ba lokaci shi yasa ba zan tsaya in karanto su ba amma saboda ha'inci irin na yan bid'a da son zuciya da bamsul basira irin ta su abubakar maɗatai mutumin da yake da irin wannan alfaz din sai ka zo ka ɗauko maganar da yake hakaitowa daga wasu sai ka ce magana ta ce kuma a dalilin ta ka kafirta shi sai da ya kafirta ibnu taymiya fa akan maganar da ba tashi ba ba aqidarsa ba bal ma da ya kawo ta yayin rajinta. to mu dawo a muqaddima shi wannan littafin bayanu talbisul jahmiya mu ji abin da shekul islam ibnu taymiya ya faɗa lokacin da ya faɗi abin da littafin nasa ya ƙunsa shi bayanu talbisul jahmiya ce wa Zakabtu fihi mazhab salaf a cikin wannan littafi na ambaci mazhab salaf wal a'immati da kuma a'imma jagororin addini al mabni wanda an gina wannan mazhaba alal kitabi was sunna alal kitabi was sunna shekul islam ya ce na ambaci abin da yake shine mazhabar salaf to kuma ya gaya mana a baya cewa daga cikin mazhabar salaf a wannan matafiya shine ba sa amfani da lafazin alijisin cewa Allah jiki ne ko ba jiki bane babu wannan to sai Ibn taymiya ya ambata kaga wani ya koma gefe ya ce Ibn taymiya mujassimi ne kuma a wannan littafi wannan ko dai kasurgumin jahili ko kuma dan son zuciya eh ba na uku ko kasurgumin jahili jahilci mai kahoni biyu mai kahoni biyu ko kuma wanda son zuciya ya rufe masa zuciya ya zo ya faɗi abin da ya ga dama don ya ɓata addini to sai ibn taymiya ya ce wannan abin da na faɗa kuma wannan mazhaba da ni faɗa yace zakatu bi mazhaba al-mutabiqa li fitratillahi allati fatara nasa alaiha wanda shine daidai da fitirar Allah wanda ya halicci mutane a kanta sai ce walamma yawa walamma yu'lam bil adillati al ko allati la taghlita fiha wa bayyantu ma yajibu min mukhalafati al jahmiyyati al mu'attila sai shekul islam ibn taymiya ya ce na kawo abin da yake shine yake mutabaka da da fitirar da Allah ya halicci mutane a kanta yace a walan ma yi ulan bil adillatil aqaliyya tun lokacin da ma ba a san ma wani abu hujjoji na hankali ba yawa kamin ma a yi maganar adilla aqaliyya to akwai fitira wadda Allah ya halicci mutane a kanta kuma a kanta mazhabin salaf yake akai shine wanda ya gaya mana mazhabin salaf ba sa tabbatar da abu sai abin da Allah ya tabbatar ba sa kore abu sai abin da Allah ya kore wa kansa ko manzo ya tabbatar ko manzo ya kore kuma wannan shine tafarkin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala to shine yake tabbatarwa anan wannan abun fitira ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci halittu a kanta musamman mutane kamin ma tun lokacin da ma ba a san wasu adilla na hankali ma da ake kawowa yanzu a cikin littattafai ba allati la tagalita fiha wadda wannan fitira ba a samun kuskure a ciki amma adilla aqaliya ana samun kuskure a ciki za a iya samu sai ce wa bayyantu ma yajibu nayi bayani a cikin wannan littafi abin da yake wajaba min mukhalafatil jahmiya na saba ma jahmawa masu kore sunayen Allah da sifofin Allah masu at-ta'tilul kulli sai ce wa man qabalahum da waɗanda suke kishiyanta su minal mushabbiha ka gani minal mushabbiha daga cikin masu kamanta Allah da halitta almumassila Allahu akbar almumassila masu misalta siffofin Allah su ce siffar Allah iri kaza ce ina masu cewa ibnu taymiya ya ce siffar Allah kaza ko kuma saukan Allah kamar irin saukarsa ne ko hannun Allah kamar hannun halitta ne ko fuskar Allah kamar fuskar halitta ne ina jahilai kuke ina suke jahilai ga ibnu taymiya yana cewa bayanin da nayi a wannan littafin na ma ma masu wannan aqida raddi duk mutumin da yace sifofin Allah irin na halittu ne ibnu taymiya yace na masa raddi na mai maida min martani duk mutumin da ya ce sifofin Allah iri kaza ne yana ba da misali na yi masa martani a wannan littafin sai ibn ya ce iz mazhabu salafi mazhabar salaf wal a'imma da magabata an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsahu a siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa da shi wa bima wasafahu bihi rasuluhu da abin da manzon sa ya siffanta shi da shi min gaire taharifin ba tare da karkatar da lafazin ko ma'anarsa ba wala ta'tilin ba tare da tuɗe ma'anarsa ba a kore ma'anarsa wa min gairi takyifin ba tare da cewa ga yadda sifar abin yake ba wala tamthilin ba tare da kuma ba da misali ba wannan shine mazhabin salaf kuma akan shi ibnu taymiya yake akai kuma shine ya tabbatar a cikin wannan littafi eh, bayanu talbisil jahmiya sai ce qala nu'aym ibnu hammad nu'aym ibnu hammad yana faɗa al-khuzai sai ce man shabba Allah bi khalqihi duk wanda ya kamanta Allah da halittunsa faqari kafara faqari kafara yace to wannan ya kafurta ya kafurta ga ibnu taymiya yana kawo a littafin sa wa man jahada haka nan wanda yayi musu yayi inkarin ma wasafa Allah bihi ma wasafa Allah bihi nafsuhu yayi inkarin abinda Allah ya sifanta kansa da shi faqari kafara shi ma arne ne ya kafirta falaisa ma wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan ka gani Al-Khuzai Ibn Hammad yake cewa baya daga cikin abin da za a ce mutum mushabbihi ne idan ya tabbatar da Allah ya tabbatar ma Allah abinda ya tabbatar ma kansa ko abinda da manzon sa ya tabbatar ma kansa ya sifanta Allah da abinda Allah ya sifanta kansa da shi ya sifanta Allah da abinda da manzon sa ya sifanta shi da shi to wannan wanda ya haka ba a kira ne mushabbihi ba a ce mai haka to wannan yan uwa shine aqidar shekul Islam Ibn Taymiyyah saboda haka Abubakar madatai kaji kunya Abubakar madatai kaji kunya eh da Allah da ka sauka in na gama in na gama da ka sauka na malam ba ka ji ina jin ka ina jin ka malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum in na sauka eh zan yi ma ishara sai ka hayo don ka ɗau hankali na to ba matsala <laughs> to ba matsala ba na jin ka yawwa eh bare in gama to saboda haka <clears throat> wannan abin da abubakar maɗatai yayi yi eh mala ya hakuri in na gama za a bashi dama sai ya bayani za a bude layi insha Allah to wannan abin da shi abubakar maɗatai ya kawo ya jingina ma shekul islam na farko maganar ba tasa bace abu na farko kenan mun faɗi magana ko ta waye sannan daga ƙarshe bin taimiya ya yi raddin ma maganar sannan abu na biyu abubakar maɗatai bai ambaci sunan littafin daidai ba bai faɗa ba sannan na uku jingina ma ibn taymiya lafazin at-tajsim cewa ibn taymiya mujassimi ne yana wa Allah jiki shi ma wannan ƙarya ne mun faɗi ra'ayin ibn ga shi mun kakkaranto wurare daban sannan mun faɗi wasu daga cikin maraje mai so yana iya komawa yana iya komawa ya gani sannan abu na hudu ko na gaba shi karan kansa wannan magana din babu abin da ka nuna cewa an wa Allah jiki a cikinta babu duk mai jin larabci in ya karanta wannan magana in dai yana jin larabci in dai ba dan kabu kabu bane ba dan kabu kabu bane a arabiya ba yadda za a yi ga karanta wannan magana ka ce wai a cikinta an ce Allah jiki ne shine ga gaban nan walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi wala qawli ahadin min salafil umma wa immatiha annahu laysa bijismin wa anna sifatihi laysat ajsaman wa aradan fa nafyi al ma'ani thabitati بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينفي معناها شرع ولا عقل duk mutumin da yake jin arbiya ba yadda za a yi ya zo ya ce cikin wannan magana wai an ce Allah jiki ne ko da a ce wai muƙaddara muƙaddara a ce wai magana ibnu taymiya ce to kwata kwata cikin babu korewa ma an kai korewa an kai cewa a ƙur'ani, a sunnar manzon Allah salaf daga cikin magabata ba a samu ba kakaf ba a samu lafazin jingina aljisin ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ko ta hanyar koriya ko ta hanyar tabbatarwa to me wannan magana shi zaka zo ka ce wai ya ya ce wai Allah jiki ne saboda zalunci to kaga wannan rashin adalci ne to wannan kenan saboda haka in mun bude layi duk wanda zai bugo waya ya tabbatar mana a ina ne na farko ya tabbatar da cewa ma wannan magana da shi Abubakar Madate ce magana Ibn Taymiyyah ce ya tabbatar ko kuma ya tabbatar da cewa abubakar maɗatai ƙarya ya yi ko son zuciya ya yi ko jahilci ya yi duk yana iya ɗauka amma ni na fi karkata kan cewa rashin ilimi ne rashin ilimi ne sannan duk littattafai ibn taymiya kakaf ba inda ibn taymiya ya ce Allah jism ne babu sai dai su kwaso irin wa'annan maganganun jahilai su hau social media su kafa waya su kafa kyamara su zo su yi ta zagi ibnu taymiya saboda jahilci su in sun zo karantawa jimla kawai ake ɗaukowa ibnu taymiya ya ce wala zafi kitabillahi wala sunnati rasul haba wanda ya rubuta kuka ɗauki littafin shi karan kansa jahilci yayi jahilci yayi shi karan kansa ya fada cikin jahilci ku kuma sai kuka zo kuka fi shi jahilci kuka hada da hauka kuka hada da son zuciya kuka zage bawan Allah kuka jingina masa maganar da ba tasa ba saboda ba ku da tarbiyya sannan kuma ba ku da ba ku da ainihin qualification na karatu abin da mu ba za ku samu gare mu ba kenan duk abin da muka ce ya zo a littafin ku sai mun buɗe littafin mun karanta kisa ba wani ɗaya daga cikin su da ya taɓa ɗaga bayanu talbisi jami'a yace gashi kuma ya karanto bayanin. kawai gaba suke gutsurowa kaga fa maganar doguwar magana ce kamar yadda ni karanto ta to saboda haka abubakar maɗatai ni ina kyautata zaton wannan littafin kwata-kwata bai gansa ba bai ga littafin ba ba ganin shi ba kuma ba karantawa ba abin da nake kyautata zato kenan alamu kuma sun tabbatar da haka saboda kwata-kwata ba ya da kuwa larabcin shi bai da karfin da zai iya karanta littafin da ibn taymiya ya gane abin da ibn taymiya yake nufi wallahi abubakar mada ta yi shi to mas'ala biyu ni so in tattauna da wannan matsala, da kuma in ka koma a baya inda yace ibn taymiya ya ce Allah yana ko ina da zatin sa amma na ga lokaci ba zai ba mu dama ba bari mu aji wannan nukuta din har zuwa karatu na gaba amma bari mu karanta wata daga eh, wani abu daga cikin khuzabulat ban san me zaka siffanta abin ba wanda ya juye shi kuma ya mayar da shi kamar wata hakika ta karatu wanda karanta wannan magana kawai da ya kawo zai ƙara tabbatar maka waye abubakar maɗatai ya yi nesa da karatu amma ya tara wasu wasu suna kallo ne matsayin wani shaihi Wala zero nake kallon maɗatai zero in kuma ya isa ga lamba waya nan in na buɗe layi ya bugo ya tabbatar da cewa wannan magana ta yi da yi miya ce wallahi bai isa ba To, idan ka koma shafi na talatin da biyar, akwai wata ƙarya, wata zuƙi ta malle da ake kawowa tun lokacin da eh, sunna, da hawa sunna tana farko a Najeriya. A ce a yi eh, a gari kaza an samu ɗan izala ya sai nono ya ba mahaifiyarsa <clears throat> ya ce gashi nan a madadin shayar wadda ta yi masa. Wai saboda lokacin da aka ɗaura auren mahaifiyar tashi da mahaifinsa akwai wanda ya karanta salatul fatih wallahi sai da abubakar maɗate ya kawo wannan tatsuniyar wannan rashin kunya a cikin wannan ƙazamin littafin nashi wanda zai ƙara tabbatar maka cewa abubakar maɗate ki dahumi ne yau ko wanda ba ko baya cikin ahli sunna ba ɗan izala ba ya san wannan magana ƙarya ce duk wanda ya tashi ya ji ana faɗa amma kuma hawa yau an kasa tabbatar da wane ne wani ɗan izala ne ya haka a wani gari wani ya ce maka a Kano ne wani ya ce maka a Sokoto wani ya ce maka a Jos wani wuri a ce haka ake ta yaɗa magana amma sai da Abubakar Abubakar ya kawo ta kuma ya ce wannan labari ne na hakika bari mu karanta shi gashi a shafi na talatin da biyar abubakar madate ya ce kultu kama kunna nasma'u anna fi biladi jos wai kamar yadda mu aka kasance muna ji a cikin garin jos duk da shi ya rubuta za mu dawo mu faɗi taɓargazarsa ta larabci da ya yi a cikin wannan layi biyu da kusan rabi sai ce hunaka manishtara labanan wai mun ji labari in ji abubakar maɗatai a cikin garuruwan jos yadda ya rubuta akwai wanda ya sai nono wa atahu li ummihi ya ba mahaifiyarsa wannan nono ina karantawa yadda ya rubuta amma akwai kusakurai na larabci a ciki ya sai nono ya ba mahaifiyarsa wa qala laha sai ya ce da mahaifiyar tasa haza jaza'uki wannan shine sakamakonki <laughs> to bari ku ji wani larabci da ya kwaba an ar an arda an arda'atini an tini. wallahi wannan ba larabci kai ba eh kwata kwata ba larabci bane zamu zo kansa eh wai saboda kin shayar da ni wa ana bari'un wani kuskuren bai karantuwa dole sai na karanta daidai wa ana amma shi bari'un ya rubuta wa ana bari'un wa ana bari'un minki wa min abi ni na barranta daga gareki kuma na barranta daga mahaifina li'anna fi zawajiki saboda lokacin da aka kulla aurenki bihi da mahaifina hunaka man qara'a salatul fatihi akwai wanda ya karanta salatul fatihi wa kullu man qara'a salatul fatihi duk wanda ya karanta salatul fatihi sai yace fa huwa mushrikun wai mushriki ne inji shi wannan dan izalan wal iyazu billah wai kaji sai ce wal iyazu billah muna neman tsarin Allah daga wannan <laughs> don girma Allah <laughs> wannan hikayat ko wannan gatan gatana ko kuma zuƙi ta malle waye bai ji ta ba a ƙasan nan ku kun faɗa iyayenku sun faɗa kakanninku sun faɗa amma har yanzu kun kasa kawo ɗan izala ƙwaya ɗaya wanda aka samu ya sai nono ya baiwa mahaifiyarsa ya ce sakamakon abin da ke shayar da ni kun kasa kun kasa tabbatar da gari ko da ƙwaya ɗaya ƙarya ce da abin ya tabbata da yanzu sunan shi ya ya game duniya da ya tabbata kun samu yaƙinin cewa ga ɗan izalan da ya haka da yanzu sunansa kun buga sunansa a jarida da an ji shi a BBC da an ji shi a duk wata kafa amma ba ba gari ba ɗan izala ko ƙwaya ɗaya da ya haka ƙarya ce zuƙi ta malle ne da son zuciya da hauka ma to bari ku ji bayan ya kawo wannan hikaya bari ku ji abin da ya ce wa hazal khabaru wannan labari da na kawo haƙiƙatun <laughs> wa hazal khabaru wai anya madati ya sa abin da yake yi wannan labari na cewa an samu wani ɗan izala a garuruwan Jos haka ya rubuta a garuruwan Jos ya sai nono ya ba mahaifiyarsa saboda wai an karanta salatul fatihi lokacin auren uwarsa sai ce wannan labari na haƙiƙa ne wal iyazu billah wa hadha khabaru haqiqatun in ka ga dama ka ce haqiqatan ya koma hal ko kuma eh, ismu kana muqaddara wannan labari haƙiƙa ne tabbas ne in ji abubakar maɗatai to ta yaya ya zama hakika bari ku ji hujjar da ya bayar sai ce wai lagu bara alai babu kura a kansa haba madatai ba ka jin ba jin yan Najeriya ma waɗanda ba su yi karatu ba su yi ma dariya duk wanda ke rayuwa Najeriya ko Nijar da sauran kasashe ya san wannan hikayat ya san kuna faɗa iyayenku sun faɗa malamanku sun faɗa kakanninku sun faɗa shehunanku sun faɗa amma an samu wannan dan izala to yaya aka ya zamo labari na haƙiƙa eh ka tabbatar da wanda aka yi haka da shi ka tabbatar da garin da aka yi haka ba ko ɗaya amma saboda maɗatai kidahumi ne bai fahimci karatu ba sannan kuma ga rashin tsoron Allah da son zuciya sai ya zo ya ce wannan labari haƙiƙa ne kuma babu ƙura a kansa ma'ana tabbas ne abin ya auku shi haka yake addini a wurin Allah haka yake bauta ma Allah ga hujjarsa sai ce li anna sayyid at-tahir saboda wani da ake kira sayyid at-tahir li anna sayyid at-tahir ko sayyid at-tahir ya zamo alal hikaya sai ce al al bi madinati maiduguri wai yana zama a garin maiduguri sunansa as-sayyid at maiduguri yake zama kana awwalan wahabiyyan farkon lamari ɗan izala ne ko ba wahabi ne thumma tahawwala sannan ya juya wata raka jama'atul izala ya bar izala wai shi aka ruwaito yana faɗan haka wa kana yaqulu zalikal khabara ya kasance yana faɗan wannan labari wa ya halifu billahi yana rantsuwa da Allah anna zalikal khabara sidqun wai wannan labari gaskiya ne sai abubakar mada ta ce wala na fi zalika shariqun muna da kaset din da ya faɗi haka kaset <laughs> kaset likulli man arada an wai duk wanda yake son ya ji shi wancan mutum wancan mutum da azzaune mai duguri ba zan ko malam Ahmad ya san shi ba wai sunansa as-sayyid at-tahir mazauni mai duguri da izala ne daga baya bar izala ya koma tijjaniya da ya koma tijjaniya sai ya zo yana faɗa to a ƙa'idan musulunci a ƙa'idan musulunci yaya za a karɓi shaidan maƙiyinka da ka ce yana izala yanzu ya koma tijjaniya yanzu kenan izala ta koma abu nan nan bikiyar adawarsa saboda haka duk abin da zai faɗa in bai kawo cikakkiyar shaida ba in bai kawo dalili ba za a gaskanta shi ba wannan ilmanci kenan a shar'ance to bane ka ce rantsuwa yayi to ai tunda rantsuwa yayi ya kamata ya faɗi ɗan izalan ya faɗi sunansa na ɗaya kenan sannan a bincika a gani tabbas wannan shaksiya akwai ta ko babu ta na biyu sannan a wane gari ne sannan suwaye shaida suwaye shaida ina iyayen nasa ina mahaifiyar tashi take ina mahaifin nashi ina waɗanda suka ɗaura auren har suka karanta salatul fati duk sai an samu waɗannan qara'in sannan za a tabbatar da labari amma ba ko ɗaya sannan ka zo ba ka da tsoron Allah abubakar maɗatai sai ka ce wannan labari wai haƙiƙa ne haƙiƙa ne ba da Allah to daga wannan zaka fahimci maɗatai na farko ɗan son zuciya ne na farko na biyu azzalumi ne na uku kuma bai fahimci karatu ba bai iya bambance abin da hakika da abin da ba hakika ba bai iya bambancewa ba wannan a harkar karatu a harkar karatu zaka kawo wannan khuzabalat to shi yasa in mun ce mutanen nan ba su da tsoron Allah ko ba su san karatu ba sai jahilai su zo suna rigima da mu muna da dalili mun san abubuwan da suke faɗa Allah ya sauwaka to bari mu bayyana jahilcin shi akan wannan larabcin da yayi na layi biyu sadara biyu kawai yayi da kusan rabi ko sama ga rabi kaɗan bai kai layi uku ba amma ya yi kwaɓa ta larabci aƙalla ya kai shida a ciki bari ku ji na farko abubakar maɗata ya ce ƙultu kama kunna nasma'u anna fi biladi jos anna fi biladi jos wannan ba larabci bane eh ko dai ya zamo larabci sahihi kace anna fi madinati jos don jos madina ce yawwa madina ce sama kazo kace wai a cikin bilad jam'u balad jam'u baladin ko to ka gani idan kace ce biladu jos fi biladi jos me ma'anarsa a garuruwan Jos to kaga garin ma ba san shi ba ko mutum ɗaya ne waki annan ta auku da shi to idan an ce garuruwan Jos me yake nufi shine ƙauyukan da ke kewaye da Jos suke ƙarƙashin ta ka gani saboda jahilci ma yadda zai rubuta larabcin ma bai sani ba sai abin da zai tona ma kansa asiri madadin in cikin garin Jos ne waki a ta auku to sai rubuta fi bi fi madinati Jos ko kuma ya yi larabcin da aka saba da shi fi baladi jos ko fi baljati jos amma bai yi haka ba sai rubuta fi biladi sai kawo jam'i madadin ya kawo mafuradi a matsayin mudafun wanda gaba ɗaya ma'anar zata ma'anar zata ta ma labari domin ba zai yi a ce ga wani ɗin izala ya sai nono ya ba mahaifiyarsa ba sannan an ce a ina na ya faru sai ka ce wai a garuruwan jos me ma'anar wannan a wani gari kenan to kun ga har da garin ba tabbatar ba in Jos ne to don me da zaka ce a garuruwan Jos in kuma ƙauye ne daga cikin ƙauyukan Jos to wani gari ne me sunansa me sunan hakimin garin su waye malaman garin kun ga jahilci ko wai wannan kawai don ya ɓata ma ‘yan izala suna, don ya ɓata ma wahabiya suna, amma sai Allah ya kama shi, to wannan kuskure na farko kenan kun ga ma'ana ta lalace sai ce hunaka man ishtara labanan wa a'tahu to wannan shi ma bai daidai ba fa ya kamata ya sa amma sai sa wawun saboda alfa'u tufidu taqib ya kamata a ce yana sayan nonon mubasharatan sai ba mahaifiyarsa in har waki a ta uku kenan ba wawun zaka sa ba tai fa'un zaka sa man ishtara labanan fa a'tahu sai ce li ummihi wa qala laha hadha jazauki to ga wata kwaba wanda duk duniyar larabci ba za ka samu wannan kalma da ya rubuta ba an arda'a tini an arda tini ina ɗaliban lugar larabiya me ma'ana wannan kalma wala ba ta da ma'ana ba ta da ma'ana tsabagin zunzurutun rashin fahimtar arbiya ne wai madadin ya rubuta an arba'atini an arba'atini shine larabci sahihi domin arba fi'ilun ne mudari'un yayi ittisali bi damiril fa'il ti saboda haka wajaba an yubna ala sukun sai a ce an arba'atin an arba'atin to me mahallin ya'un da ya kawo kamin nunul wiqaya sai ce an arba'a tini <laughs> kai maɗa ga koma makaranta shekaran jiya da na yi bayanin sunan littafin cewa bai san larabci ba sai ga wasu gehewa suna hayaniya to zan ware halka kwaya ɗaya duk zan dinga zaƙulo muku irin wannan kwaɓa ta arbiya tana nan da yawa ya kawo kalmar da asalin ma babu ta a larabci kwata-kwata sai aljihun maɗatai amma sai mun gama da janibin aƙida saboda ita ce aham to wanda ya kamata ya ce kenan an arba'atini sai ce wa ana bari'un me ma'ana bari'un bari'un yake ga abu cikin Qur'ani annallaha bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu amma ita ma ka kasa kiyayewa ka zo ka rubuta bari'un dole ka sa ya'un kamin hamza bari'un amma sai rubuta bari'un wa min abi li'anna fi zawajiki bihi hunaka to wannan hunaka gwaranci ne eh ya za ka ta maimaita hunaka hunaka hunaka larabcin yan islamiyya hunaka hunaka hunaka kuma yi littafi har kana kalubalanta wahabiyyan duniya waya kana jira a samu gingima gingimin malaman sunna a Kano wai su yi ma raddi a cikin wannan kwabat mu ne ‘yan ƙananan almajirai mu ne za mu tona ma asiri mu za mu yi kace-kace da littafin a ba mayan malamai na sunna ba yaushe za su ɓata lokaci a wannan kwaɓa sai ce man ƙara a salatul fatihi duk wanda ya karanta salatul eh, akwai wanda ya karanta salatul fatihi a ciki to sai ce wa kullu ko wa kulla amma ya fi. Mm. <clears throat> wa kullu man qara'a salatal fati to kaga nan babu kuskure ne ka maimaita salatul fati ka kawo damirul gaiba shi da ka'idar larabci tunda salatul fati zikiruha sabaqa eh hunaka man qara'a salatul fati wa kullu man qara'aha sai ka kawo damirul gaiba ha'u ya'udu ala salatul fati amma sai saki maimaita wa hunaka eh, menene wa man qara'a salatul fatih wa kullu man qara'a kuma salatul fatih haba da Allah baka koyi balaga ba baka koyi nahwu ba fa huwa mushrikun wal iyazu billah to ku duba fa layi biyu to duk littafin na madace haka yake mafi yawan abubuwan da yake kawowa inda zai larabcin kansa ko na layi biyu ne sai ka samu wannan kwafa to saboda haka ku jahilai masu ɗaukar littafin suna ganin sun samu makami a ai eh, za a ruguza ibn taymiya za a ruguza albani za a ruguza wahabiya za a ruguza izala wallahi ƙarya kuke yi kun makara kun makara ba abin da ke cikin littafin in ba shirme ba iya wannan ko iya wannan aka haska ma yanzu ya isa ka gano matsayin abubakar madatai me matsayin sa ilimi me nauyinsa a karatu to saboda haka mu mune ma addu'a Allah ya sa ka gane eh wannan littafin in son samu ne ma ya kamata a yi mai haka eh a cancel din shi dan ko gyara ne an ce za a yi to sai dai a soke shi a yi sabo saboda shirmin yayi yawa me za ka gyara amma ka je ka yi ƙarya ka je ka ba wasu jahilai karnuka karnukan ɗariƙa sun zo suna zagin bayan Allah akan rashin sani akan jahilci Allah ya samu dace eh za mu buɗe layin waya insha Allah ta'ala eh saboda haka eh duk wanda zai bugo waya ga layi nan <clears throat> in ma shi Abubakar maɗate din na san yana saurare na ya bugo waya eh na farko eh magana da ya ce Ibn Taymiyyah ya faɗa ƙarya yake na farko ba magana Ibn Taymiyyah ce. ƙarya yayi wa ibnu na biyu ba inda ibn ya ce Allah jisimi akwai maganganu da suke ta kawowa a ibn taymiya ya kawo cewa da Allah ya ga dama da, ya daidaita akan eh, sauro suna nan duk za mu bi su a hankali mun karanta su mun ga me ya kawo mun ga kwabar da ke ciki a hankali za mu dinga ɗaukar su mu ne muku bayani duk maganganun nan da jahilai sun ka karanta a cikin social media ka rubuta shirme wasu wawaye sun ɗauka sun shigo cikin addini suna ƙoƙarin ɓata addini kayo da su ka ci amana su kuma da sunan karatu Allah ya shirya da mu abu akwai takaici eh wallahi raina ya ɓaci kan wasu maganganu da na gani a cikin wannan ƙazamin littafin malam littafin da ba ya da tsalki ta ko'ina ba ya da alƙibla la sharqiyya menene ake cewa la sharqiyyatun wala garbiya hmm? to haka littafi yake ba ya da alƙibla la sharqiyya wala garbiya in ka ɗauke shi baka san ina ma littafin ya sa gaba ba Allah ya sawaka Allah ya shirye ka <clears throat> ya sa ka gane wannan abin da kai insha Allahu ta'ala haka za mu ci gaba <clears throat> da ƙulo muku zantuka muna ta karanta mu. ɗaya bayan ɗaya hmm, ɗaya bayan ɗaya eh, amma akwai haushi ba daɗi eh ba daɗi saboda yaudara cikin addini ba ta da daɗi eh, ba ta da daɗi yaudara cikin addini Allah ya sawaka Assalamu alaikum. alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Bashiru. Eh Malam Fahad. Ai na ji karatu yanzu ban san ko kun sauka ba. A'a. Yanzu aka bude layi ma. Kana live. Yawwa. Ai na ga karatu yayi yayi daidai. Masha Allah. Wanda irin irin wayannan a dinga a dinga haska musu suna ɗaukar cewa suna suna da wurin karatu gaskiya ta kuskure ita kuskure suna kwaba <laughs> kuma inda gaske suke yanzu inda gaske suke me yasa ba sa buguwa in kuna kuna live ai su ba sa sa irin wannan lalle yanzu dai gane zaune kam ba sa sa irin wannan live din ai a ah, wani dai dai su karatun su tashi su gudu sun sa za ku kira a ah, da gudu tunda mun sa akan ƙarya suke sosai kuwa ƙwarai da gaske a sunan littafi an maka gyara a cikin littafi ga gyara nan burjik ba zai kirku ba amma <laughs> kuma aka guje ku ta tutiya kuna kuna zage-zage kuna wai wai ku ne ku ne masu san annan ku ne masu karatu kuma kuma abin da zai baka mamaki har yau wanda suke tunkafon cewa shi shehu tijjani ya <clears throat> fari me ya fari wanda za a zuwa amfana da shi a babu wallahi babu hakan kullum sai dai da awa ta baki kawai ai su ne masu kaza su ne masu kaza su wanda kuke zagi littafin da Ibn Taymiyyah ya rubuta akan kariya ga manzon Allah su sallallahu alaihi duk tarika wanda ya rubuta littafi babu kaf <clears throat> kakab ko babu Allah dai Allah dai ya muku jagora to ani muku jagora na za ko wanda za su kira yanzu kawai ni yanzu ina ina kallo wallahi ina ina kallo masha Allah ina kallo ina jin daɗi kuma sa ko ya isa alhamdulillah suna nan su kallawa za su tura mu za su gani za su gani yayi kuma in kuma abin da yake bani mamaki da su duk lokacin da aka zo aka yi wani magana a kan in ba haka bane ku fito ku ɗauko magana ku kare gaskiya ne ku ce wannan maganar da wannan maganar da wannan malamin ya faɗa ba gaskiya bane haka ga gaskiyar magana nan ka ɗauko tun da an faɗa maka abu da dalili an kawo maka abiyat na larabci abin da ya shafi a arabiya hmm. kai ma ka fito ka faɗi naka <laughs> amma ka yi shiru shiru shiru sun lahi <laughs> yanzu kaga fa tun karatun da kai tun mm. karatun da kai akan wancan wancan wancan ma'aukacin baucin har yanzu ya daina karatu live wallahi sun daina karatu sai dai zage zage sai dai zage ba ya fara balaga ba ya fara balaga <laughs> wannan sarfin tun da kai tun da kai abun nan har yanzu ya daina yi kwarai kuwa yanzu ya ce abu guda kaza ne aka kawo mai aka mai kari aka ce ƙarya ke yau kasan balaga bai ma san sarkun ba yanzu ya fara yin alburda tun da ka zo kamewa har yin bai ƙara sa lissafi gaskiya ne sai dai zage zage sai dai zage shi ma wannan nan gaban zai daina sawa an aka fara bidiyon a ah, sosai ai ko mu ɗauki kola dauki kira na jin ka dauki kiran ina jin ka ni fa assalamu alaikum ba ga jina ina jin wa alaikum assalam malam bashir yawwa da muke magana Ah, kuna magana da Ahmad Agowa daga Kamaru a nan de. To, Mala Ahmad. ya ƙoƙari ya jihadi. Yawwa, ko maɗa ta turo ka? A ah, ah. <laughs> na wannan ya ba ta tarika ba da ya. Oh, to na ɗauka ko ya laɓe da ya turo ka don ka kare shi. Ah, ina ba wala <laughs> ai wannan ba ba mai iya karewa ko shi ne iya kare amma to Allah ya amsa mana a ah, insha Allah nake ah, ni abin da nake gani Alan Bashir yake yanayin lokutan ku na da yawa hmm. abubuwa na da yawa Me zai hana a ɗauki lokaci a zaɓi wasu nukat masu mahimmanci a fitar da wani littafi raddi a gare shi a yada wa al'umma. Ina ga ai shi ma zai ba da gudunmawa sosai. Ko da kuka ah, gani. A ah, duka za mu yi wannan shawara ce mai kyau za mu yi insha Allahu. Karka damu. Yawwa alhamdulillah saboda kada abin ya tsaya a audio a yi littafi shi ma raddi a kansa kamar da na ga wannan a ah, Bashir a wannan eh, hayaƙi da na kogo eh karka da yi ma Abdul Jabbar ai na ai na yi bayani ai na yi bayani in ka kula su waɗancan jahilai na Bauchi baka ji suna karanta irin wannan magana eh. suna zage Ibn Taymiyyah ba wallahi suna yawa eh, suna eh. wato. to kaga kaga ai da babu da littafi a rubuce kaga muka samu wallahi zai taimaka sosai sosai kuma zai karya kashin bayan duk wanda zai kara rubutu na barna to zai za su daina insha Allah ta'ala To kaga ai tunda a media sun kai eh, abin to za mu fara da media ne insha Allah. Na gode. Eh kwarai, alhamdulillah. To, Allah ya saka. Malam kaki suna gefe a gaishe min da ke. <laughs> Eh yana yana jin ka insha Allah. Ina jin ka. Wai Malam Bashir baka jin. Insha Allah, zaka jazakumullah khaira. To wayya. Eh, to. Malam Bashir. Malam Bashir baka ji na? Na'am, assalamu alaikum malam. Baka ji na? Ba a jin ka fa. A ni ina jin ka tarai tar Ba a ji ba a jin ka. A shi ne ni ina jin ka kuma mutane suna ji na. Ok na gane to ba damuwa akwai kolas. Dauki <clears throat> kolas din. Na manta ne. Yanzu kana ji na? Eh bismillah. Bismillah. Malam Bashir Allah ya saka da alkhairi. To amin Wato tunda ga an fara wannan raddi na wannan littafi. Na. Wallahi na ji daɗi na ce to wannan alhamdulillah sabida wato abubuwan ne sun yawa a cikin littafin gaskiya. Kuma kaga exactly abinda to ku yi haƙuri mala ya samu matsalar network. Eh, <clears throat> yau, eh, bismillah malam. Abin da ya magana a cikin littafin, wato abin da ya kawo a cikin littafin wallahi malam duk kwaɓa ne. Gaskiya ne. Duk kwaɓa ne. Na ga kaga maganan nan da ka fara tattauna ta, ta cewa Allah jiki ne. Sun taɓa zuwa sun faɗe ta. Na <laughs> shiga Malam Ahmad yana karatun. ashe shattima almiskin ma yanzu na fahimci wani abu dade da wannan shattima almiskin din nan da suke ce masa da suke kambama shi eh wannan shattima almiskin na'am dade da wannan shattima almiskin da suke kambama shi wallahi ashe a cikin wannan littafin ya dauko wannan kwabar don malam ahmad ya masa raddi akan ya ce ya kawo akan ya ce Allah jiki ne to da aka yi haka sai na shiga karatun malam ahmad na sanya miliyan ɗaya malam bashir na ce wallahi duk wanda ya kawo min wani littafi na ibn taimiyya da ya ce Allah jiki ne na ce ga miliyan ɗaya na sanya a kawo hmm. to a wannan lokacin sanda ne wannan tahaddin malam ahmad sai ya yanke wajen sai suka yada aka yi ta gani to na sha waya mutane sun tabgo min waya suka ce ai tabbas Allah ibnu taymiya ya ce Allah jiki ne sai na ce kawo wajen za ku yi bayan malam Amir ya kawo min ziyara nan azari saboda haka kawai sai na kuma muka kuma maimaita karatun nan da ni da malam Ahmad da malam Alkanawi muka maimaita muka ce waɗanda suka bubbugo waya yanzu ga dama ta samu ga malam ahmad gani a kawo wajen kuma a take za a bada kuɗin wallahi ba wanda ya iya kawowa sai dai kawai abin da suka dinga cewa galibi waɗanda suka dinga bugo min waya cewa suke to ai su malaman su ne suka gaya musu na ce to ai malaman na naku maha'inta ne illar kenan mutumin da ya ha'ince ka ba zai ji kunya ba kai kuma ka zo ka ɗauki abin ka je kana ganin kamar kana tinkawo da wani abu to wallahi kana gini ne akan toka shi dama can ya gina abin ne akan toka wato abin da zai baka mamaki shi kansa maɗatai ɗin ɗaukowa yi daga wajen wasu ka san a cikin a ibn hajar alhaitami ya kawo yake cewa ibn taimiya an kafurta shi da cewa da ya yi Allah jiki ne yana da aƙidar tajisimi la'annahu mujassim ya kawo hmm. cewa mujassim to kaga wannan abun nan din da suka faɗa to ita ce sai ya zama na shi ma sai ya je ya kwaso akwai wanda na taɓa tsira nake cewa to shi ibn hajar haitami din nan da ya ce Allah jiki ne kawo inda ya ɗauko daga cikin ibn taimiya ibn taimiya ya ce Allah jiki ne wallahi sai ya hmm. kasa kawowa saboda haka kwaba ce akan kwaba akan kwaba wato zulumatun ba'dha ka ba'adu kaga duhu ne bayan duhu shi ya ɗauko akan jahilai wayanda suka yi kazafi shi ma ya ɗauko shi ma ya ɗauko ya kamata a ka'ida ta ilimi malam bashir ko bahasi kake yi na jami'a na mustawal jami'i shi malam maɗati shi madate ɗin ai ya sani amma da yake jahilcinsa bai yi tunanin wannan ba a ƙa'ida ta mustawa ta jami'a ko bahasi kake kaga wani malami ya faɗi wata magana to kaga wannan malamin da ya faɗi maganan nan marja'i ne to ya kamata dole marja'i ya maka ihala zuwa ga masdari to dole ka koma masdari kaga yanzu akan cewar ibn taymiya ya ce Allah jiki ne wanne ne masdari littattafan ibn taymiya littattafan ibn taymiya su ne za ka bi ka gano inda ya faɗi haka saboda haka idan ka bi ba za ka samu ba duk duniya ba inda ibn taymiya yana da littattafai sama da ɗari uku babu inda zaka samu wannan magana Allah ya samu dace a ci gaba da ɗaukar waya malam malam Bashir to ana mi shek Allah ya saka da alkhairi malam Bashir zaka sha kwaba ni da ai in kace zaka dinga bi da kwaban larabci din nan ai abin zai maka yawa fa da yawa malam wallahi zai maka yawa wallahi wallahi akwai ta sosai wallahi inda ka san wato kuma mm. sunan fa littafin ya kai wa malaman sun duba malam duk da duk da suke duk makafi ne wallahi sai da suka bibe shi kuma wannan wannan bugun da yake hannunka shine bugu na ƙarshe eh shine bugu na ƙarshe kaga an da an da kwalkwalewa <laughs> wallahi an da kwalkwalewa da amma duk da haka kaga abin nan ai yanzu za mu ruguje wannan shibohin da suke kawowa tun daga tushe amma ya ka ji duk wannan abu da eh. za ka yi shiru za ka ji sun yi suna gefe suna je kuma sun san sun yi kwabar ba sa magana ba sa magana insha Allah ai za a yi za a za a bincike su insha Allah gaskiya ne wallahi shek mutanen ba sa tsoron Allah a ba tsoron Allah to ai mallam abin da yasa ko kaga kullum idan na ji irin wannan sai na gazgata magana imamu suyudi wallahi tallahi kana ganin su su ne fa annabi suke wa ƙarya suna hmm. ganin sun ci bilis to ina kuma ga wani sufi yanzu ya taso yana wa ɗan izala ƙarya yana wa ahlus sunna ƙarya ai min ba bi aula imamu suyudi yana cewa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u hmm. muhtasibina al-ajra fi ma ku. kaga yace mafi sharrin waɗanda suke wa annabi ƙarya su ne su baye to yanzu kaga idan kaga wani ya zo yayi maka ƙarya ta bangaren ilimi ko ta bangaren baka faɗa ba yace ka faɗa wallahi tallahi wannan shine shi sa aka ce dillalan sharri malam wallahi sun ce kai dillalan sharri in kana neman masharranci in ka samu dan bid'a to ka je karshe babu wani masharranci sama da shi yanzu ka ga littafi ya rubuta kai wa mutum ƙarya kuma a ƙaryar da kai kuma ka kafurta shi da ƙaryar don Allah wannan wani irin zunubi ne ka yi ƙarya a littafin kuma ka kafurta shi da ƙaryar kuma baka kawo inda ya faɗa ba wallahi gaskiya ne so abin yayi yawa shi akwai abin takaici. akwai abin takeici eh to shek wasu sun kira kuma na bi su ne sun ki dagawa eh to a eh na dan wanda ya kira ka dauka eh lokacin lokacin kana bayani eh ai da ai ko ina bayani kaga wani ya kira ka dauka mu burin mu a nan wajen wannan abin da ka faɗa malam bashir na ku ya muke a daki ba duniya ta ji ana buƙatar su fito ko shi ya fito ya ƙalubalanci hmm. abin da aka faɗa. Gaskiya ne. Wannan shi ne. Eh, wannan wannan ne. su fito su kalubalanta abin da aka faɗa gaskiya ne to har yanzu dai ba a samu wanda ya sake kira ba eh. a samu wanda ya sake kira ba shek wallahi yanzu malam inda a ce wani zagi kai wani ashar kai wallahi da kaga yanzu suna ta bugowa ya kai kaza ya kai to tunda ashirin ne suna da suna da amsa amma ga eh, karatu ne kuma gashi ga an tsiye wanda suke suke ji da shi wallahi ba wanda zai iya bugowa gaskiya ne shi wanda zai bugo ya iya bugowa ko kuma waɗanda kace sun maka raddi a abin din da kai da ka fara da bangon littafi to su bugo eh. yanzu mana suna iya bugo ni ban ma san sun yi ba wa alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum malam kana gana da abdullahi daga yin jami'a da wace to malam abdullahi daga jimena eh, an wani lafiya a ah, lafiya kalau ya kokari kuma to alhamdulillah ga munan muna tattauna Masha Allah, ta Allah taimaka. Da ni so nake a ɗan min kan bayani. Kan me? Na ga faro da mai falon na na. Na? Na ga mai faro ta mai ba ta na nuna na ga ya ɗauki littafin yana magana a kai. Cewa zai nuna maka karatu. To. Eh, shi ne nake so a ɗan ƙarin bayani a kan maganganun da ya yi. To ai ni ban ma san yayi ba. Ni ka A huta lafiya. Na'am? Ya yi maganganu a kai wai na ɗau. maganganu a kai. Eh Eh ya yi kamar ki ne da maka zai yana cewa zai nuna ma karatu. To ai sai ya Baka san karatu ba. To ai sai ya fi goya ba gane zaune ba. Me yasa lokacin da na yi eh, karatu? Me yasa lokacin me yasa lokacin da na yi karatu bai kira ba a halitta wannan haka kan ya ɗan yi maganganun shi dama ai ya saba haka yake amma ni ban ma san ni ban ma san yayi ba <laughs> suna ta su ko biyan shi suna ta yaba mai to ni ban ma san yayi ba ban ma san me yace ba eh. eh ni dai karatu na kuma na Allah to Allah ya bugo ya karatu na kuma na kawo hujja eh su tabbar da haka ya fito yana kare shi kwanaki a to <clears throat> sai ya gaya wa duniya sai jama'a su auna ai mutane na da hankali haka ne ka in yana ji yanzu zai kirawo ka to malam a huta lafiya to na gode na gode Allah ya saka lafiya <laughs> Na'am kace shek wato abin da yake faruwa shine idan eh. mutum ya zo da maganar cewa sai inda shi yake da kaikayi in ya ji karatun hmm. waye yake cewa ko wani mai baro ta ko to in ya ji karatun nasa sai ce nan ya ce kaza nan ya ce kaza sai a warware ko kuma ah, shi yanzu shi ake bukatar ya bugo kaga idan ya bugo ka eh. gane idan ya bugo ga wuri ga waina kuma karatun nan kafin ka yi malam bashir ka sanar na sanar na sa lamba kaga ka sanar kuma ka sa namba to kaga da sanarwar da sa namba ya kamata sai kai tagiti ka ce to wannan abin da yayi na kage ko abin da yayi na kaza tsaya na tsare shi in ya zo karatu wato malam muna haduwa da izzar kunna malam malam malam wayannan mutane ba ba wai Allah an gaban su ba <laughs> wallahi izzar sunna ce malam izzar sunna eh. alhamdulillah assalamu alaikum da muke magana ah, kana da magana haya daga bauchi malam ya haya salisu ya haya eh daga bauchi malam salisu ya haya daga bauchi to muna jin eh, farko dai ina malam fatan alkhairi kuma da Allah ya kara maka ikhlasi da tabbatuwa akan gaskiya da aiki da gaskiya sai ah, na kira ne kawai yin jinjina ba tare da wani abu ba sannan kuma daban haƙuri da kuma jan hankalin yan uwa da suna lalle muna da aiki a gaban mu gaskiya irin wannan kokari da ya zama sababin shirya da dama daga cikinsu. tabbas wallahi malam muna farin ciki da irin wannan duk da dama duk lokacin da fitina ta taso dama insha Allah daga bai mai imani in Allah ya tafi zai samu sabaki kuma ya samu mafita a cikin dan wannan fitintunu da suka tayar suna dauka kamar za su iya kayar da sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ta zama mutu alaka kai wanda ko da wanda suka fara a baya wannan rikicin da suka fara juya magana malamin mu malam idris abdulaziz allah ya kare ka kare shi abin ta zama mutu ala da kai ina neman mafita to allah kuma ya kara dirshashe duhun a bidi'a da yan bidi'a baki daya ina kuma fatar alkhairi ga malam da shi malam kaki da yake ba da abin da Allah ya muku gora Allah ya kare tabbatar da farkon gaskiya da aiki da gaskiya na gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum ai malam mutanen nan yanzu kaga ba sa kira to amma sai ya karatu ka koma gefe kana haushi akwai wani ya ce wai lambar da ke gaba na yake kira eh lambar da ke gaba na yake kira ok ai na sa lamba ko bashir ya sa eh wacce malam bashir ya sa zaka kira wacce take gaba na da muke karatu ne da alkalawi aka sa ta kowace da dama ba ba wai addini a su. ba addini ne a su ba malam su sun fito ne su batar da al'umma wallahi sun fito ne da al'umma sai an yi karatu an baje da dalili ka koma gefe ka yi haushi wannan ya nuna ya kai dan daudu ne eh mana ai wanda ya ainihin abin ba sai ka koma gefe ba ka zo ka ce wanda ya fito da kuskura awwalan yanzu kaga a nan aka fito da kuskura kuma ma bashir yanzu idan ya zo ba za mu ce wai a'a ba za mu taɓa karatun baya ba a karatun baya ma yanzu a sosai eh duk wanda yake da kai kai ka zo da shi duk abin da muka tattauna ai eh, in dai akan wannan matsalar ne ma muna gaya wa al'umma ko da daga baya hmm. kaga karatun kake da wata ta cewa rike wajen za a yi sanarwa hmm. karatu na gaba idan an zo hmm. karatu na gaba koma da mu bayan ka ce abin da aka faɗa a baya akwai shi kamar yanzu da ya lakana wa ibn taymiya ya ce Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah mala ina muku fata alkhairi Yawwa da wa muke magana kuna magana da Hamza Abdullahi to mala Hamza Abdullahi Eh, Malam Allah saka da alkhairi mun ji karatu karatu ya abin da ake cewa karatu asiri ya kuma da yadda Allah za a gaba da tona sha Allah. insha Allah Allah ya amsa mana eh sannan malam eh akwai wata shawara ba ko za ta samu karbuwa ba da a duk lokacin da aka zo aka yi karatu aka bayyana ha'incin da yi, ya kamata a koma a inda yake ɗauko ire-ire wa'annan shubahatikin wanda na kwafo ya zo ya zuba cikin littafi a ranka nuna wa mutane ga inda aka ɗauko ma abun. Eh to ai farkon karatu ai an yi wannan bayani kila baka ji ba. To masha Allah, asiri ya ƙara tonuwa gaba ɗaya. Eh lokacin bai yi ba, yanzu dai muna bayyana <laughs> muna muna bayyana inda su waɗannan jahilan suke ɗaukowa da kuma kuskuren shi wanda ya. To Allah ya saka to Allah ya saka akai su malam. Sannan akwai wani zan cewa wannan tatsuniya da aka karanto cikin littafin shi malam wannan an jima ana ana ana abin da ke ta haba. Shi dan dai rashin abun ya yi yawa har da wannan abu ma ke kawo cikin littafi wannan ake ta ya igala ya sai nono ya yi ne ne Allah ya zamu kuma abin da zan cewa malam yace eh. wai wani wanda ya fita daga izala ya koma ɗariƙa. ai wannan ma ya karyata kan shi domin izala shiga na ake yi ba sai ta ba gaskiya ne <laughs> shiga na ake yi ba sai ta ba wannan ma ya karyata shi Malam Bashir, Sheikh. Ka san wani abu da zai baka mamaki? A'a. Ka san inda ya nakali ba ka kama shi a larabci ba. Wannan karyar eh. da ya rugunsuma da yake ba eh. nakali zai ɗauko ba larabcinsa yake bukata. To a nan wajen ya kwaba. Wallahi. <laughs> Ka gane. Tunda eh. wannan karyar da ya rugunsuma ko ba a wani littafi ya ɗauko ta ba. Kawai shirya ta yi. larabcin shi ne zaura ya tsara ya kwaba sa. To sai tsara larabcin to dole ka kama shi a larabcin. Wallahi dole ka kama shi. Arzi ni ba zan iya ma faɗin larabcin ba wallahi. Arba'ati arba'ati ni. Arba'ati ni. Allah ya dace. Sannan su malam. Eh to ana jiran ka wasu na kan layi. ok a gauce, sannan kuma duk inda larabcin shi yake inda larabcin shi yake domin duk larabcin shi a ko ba, a zai yinka mishi abin nan jan layi domin a san cewa ga nashi nan ga wanda ya kwafo duk wanda ya kwafo ba ba kuskure to ga nashi ne kuskure ba damuwa karka damuwa ai yanzu aka fara eh, ku dai bi mu a hankali abin ɗaya zan faɗa ku dai bi mu a hankali abin ɗaya zan faɗa yanzu kamar ai to shikenan ai mai hakuri bismillah To tun lokacin da kuka halka ta farko kun ka karanci sunan littafi da kuskure tun ga bakin kowa an kohan ma bata yi ba ina ga cikin gida. Gaskiya ne. Akwai matsala sosai za a sha karatu za a sha halkoki. Allah ta kara kai da sumala Allah raka Allah kara eh, dafa muku salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bashir barkan ku da waraka. Sai da kafi suna ma fatan alheri. To muna godiya. Ina muku fatan alheri. Muna godiya. Jazakumullahu khair. Allah ubangiji ya karfafe ku, Allah ya kare bayan ku, Allah ubangiji ya muku tsari. Amin amin. Wato eh, Malam Bashir. Na'am. Eh akwai abun da ma ya fi ban mamaki a cikin maganganun da yake ta yi kwanan nan shi wanda ka ɗauko littafinsa kana masa nakali. akwai wata magana da na ga zana a cikin social media cewa wai an kautar da hankalin mutane daga cewa ku taimaka min dan annabi an koma ana sa mutane wai ana ce musu ku taimaka dan ya hayu ya kayyum to amma ka ka ta maudu'i ba ma son ka ta maudu'i Eh gara mu a maudu'in da aka tattauna. Eh dan ban ban saurare ku tun farko ba ne, yanzu ne na hau ban san maudu'in mai kuka tattauna a kai ba. A to da gara ka Kisa na dauko wannan maganar. Eh gara ka bari wayanda sun ka abin nan su dan ya kam ya kamata. To kenan ina muku eh. fatan alheri Allah ya taimake ku. Ku taimaki bayan ku insha Allah. Shukran jazakumullahu khair barakallahu fikum. Mm-hmm. <clears throat> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na Bashir Bakarin haka. Yawwa malam, da muke magana. Suna Muhammad Amin daga nan Kano, Najeriya. A Kano ko Bauchi? Ina Kano, ina Kano yanzu. Ok, to masha Allah. Malam Ina maka fatan alkhairi a wannan jan aiki da kuke Allah ya sa ta sami zane. Amin amin amin amin. A isar min da gaisuwa zuwa wajen malam kaki su. Eh malam yana jin gaisuwa. A wato mutanen nan gaskiyar magana hmm. ba su da wani suna da ya wuce maha'inta azzalamai. Gaskiya ne. yanzu ga karatu ana yi ɗaya bayan ɗaya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan a ka'ida ya ka ɗauko ka bugu ka ce eh waje ka zara wata ka karanta fasaran ba daidai ba ne ko ka karanta ba daidai ba hmm. ka ga ba za su yi haka so su suka yi da akwai wasu da wasu a kasuwa ba mabiya za su gudu ba za su yi ba sai su koma gefe su ɗauko su yi fasara da suka kadama ka kwanakin baya a cikin alifarid al-ahmadiyya inda aka ɗauko ake maganar cewa amana saba sai wani dan mujirimi aboci ɗauko ce wai wai wai eh, Eh, a asalin sahaba ƙara wata fasara kansa ka ko irin kayan da suke mutanen su ba da abu a rubuce sai mutum ya ga wata fasara wanda ba amma ita ba ce haka su masharranta ne wallahi masharar wannan sunan ya dace su wallahi yan bidiyar dillalan shari wallahi ya dace su sunan su ne wallahi ba su da sunan da ya wuce wannan wallahi Kuma matsalan ma in aka gama ba za su ɗauko littafin su ce a to a wane ya mana raddi mu je kaza bari mu karanta mu gani daidai goma daidai a'a sai a ɗauko wani topic na daban su bara ma su yi magana a kai wasu kar a gane cewa su jahilai ne. Kai! hai, wa'annan mutane, wa'annan mutane. Allah ya rubuta shi Allah ya shirye su ma shi amma shi shirye bane Allah ya kara suna cikin su a gane cewa ma'aikata ne mutanen banza ne. Malam Bashir Allah ya saka daga kai a tashi lafiya. Assalamu alaikum. Ai, ne ba za su kira ba, ya kamata mu tashi hakan. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Bashiru Umar Argungu fata alkhairi da Wa alaikum salam. Ana jina? Eh, ana jin ka sai ka ya gurguje lokaci ya tafi. To suna na Ubaidullahi Bozu daga nan na Katsina. To Malam Ubaidullahi Bozu. Fata kai gare ka malam da kuma wannan babban malami na malam ga kafin su Ramadan. Wanda da yake lokaci ya da ba wanda ya shigo in fada na. Na ɗaya ne zuwa biyu. Na malam ka kace shi wannan ba da ake cewa malam Musa. To. Na? ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba yawa wannan wa malami malam bincike shi a cikin wannan al'amari to wannan na gwada cewa shi kan shi wannan malami yana cikin malaman da su dare a saka dubar da shi saboda cikin sirakun da suke zama wani turke ne babba wanda yanzu ko a nan aka tsaya hmm. to wannan an gwada ma duk duniya waye shi ne matsayin shi a ilimi kana kuma me yake gabatarwa ya kamata ya gane cewa shi wannan malami ne ya kai kira shi malam ko ko waye ne matsayin ne sana abu na biyu kullum ni damuwa ta kira ga al'ummar mu ba wai kowane mutum bane zai buɗe littafi ya zo ya zauna ya ce muku zai karatu ku ga musu malami ne kuma yana shi da abin barci shi ilimi yana bibiye shi ana amfashi ne wurin masu shi kuma dole mai ilimi ya zama adali mai kamanta abin da ya cewa shi ya gani yanzu kaga an same shi wani abubuwa ya zauna ya kirkira ya sa a littafi wanda in zan tana a zama na farko hatta sunan littafin shi an mai gyara a kai to wannan ma ya gaza sa sunan littafin shi a ce a kongo ya sa mai sunan da dace ba to a cikin ake kuma a cikin gaskiya yana kira gare mu biya mu tashi mu ci gaba da karatu sannan mu ji tsoron Allah ne kafin da ikhlasi da nufin neman gaskiya wanda kan Allah ya mamu nuni da mu ko ina saboda lokacin da ke mu ina fata alkhairi ga malaman mu gaba ki da Allah kare malaman sunna mu daya shi ko duk wanda ya karkace Allah ya tsara da shi gaskiya ya dawo ya jika Allah ya sa mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum Wa alaikum salam. Assalam yawwa da muke magana. Eh. Abdulsalam Abubakar. Ah, Allah gafarta malam. malami. Ah, Allah gafarta malam. <laughs> Ya abubuwa na ta ana na ta buga sun To, to shehi ka san mabarnatan yawa gare su. Eh? <coughs> na ce ka san mutanen naka sai a hankali alheri darasi ya yi kyau gaskiya to Allah ya saka da alheri shan. Allah ya saka da Malam Umar Suleiman daga Jiga Ok to shek shek masha Allah assalamu alaikum shek shek barka da yau Allah Sheikh ya ya shiga Sheikh ya tafsiri kuma. To Sheikh ga yanan muna tattaba Sheikh ya shiga.

To ya To Amin shek, shek ina godiya sosai. Allah ya ƙara lafiya. To shek ba kira suke yi ba. Eh? Ai ai ba za su kira ba waɗannan mutanen kawai abin da nake cewa malam. Na'am. Wato abin da nake ba wa jama'a shawara da kuma jawabi na. Na'am. Shine yan uwa ku tara wannan karatu da Malam Bashir zai gabatar. Wallahi ku tara akwai fa'idoji da yawa. Fa'ida ta farko za ku sha mamakin ha'inci da ƙarya da jahilci na waɗannan mutanen. Don wallahi malam da ina karanta littafin nan, idan kana neman littafi guda ɗaya wanda ya tattarar da na farko dai jahilci wajen nakali ƙarya wajen nakali juya magana canja magana ga yanda magana take a juya ta akwai shi a cikin littafin nan to ga kuma akhta lugawiya wanda wannan akhta lugawiya malam ko wallahi wai inda ya inda ya karanta fa kenan a biyu ke luga ya karanta <laughs> inda ya karanta kenan yake da imana nan ya karanta amma kaga waɗannan abubuwan tafiyan da ake samu saboda haka to shi yasa na ce nan majalisin da za a yi gaskiya kalli ka zamu majalisin da za a zuba ilimi kamar wannan karatun da malam bashir zai karanta saboda karatu ne wanda na farko babu zagi babu cin mutunci babu faɗabbaƙan magana amma babban abin da za a yi za a yi zibeban ƙwarya na ilimi za a yi zibeban ƙwarya na ilimi kuma yan uwa daga cikin yan eh, mutanenmu yan tijaniya suna ta daga littafi suna ta tutiya da shi suna ta ihu ba wanda ya fi wannan littafin duk wanda bai samu littafin nan ba ya yi hasara wane wane ne wane ne wallahi haka suke ta faɗa malam sun daɗe suna faɗa duk lokacin da na ji sai na tausaya wa waɗanda suka karanta littafin har suke tutiya da shi sai na mm. tausaya wa waɗanda suke ganin wannan littafin wata, wata wani wani uwa uba ne saboda kana shiga littafin za ka rena littafin wallahi za ka rena littafin za ka san cewa wanda ya littafin nan duro ne gaba ɗaya bai san ma inda aka sa gaba ba nakalin mm. ma bai iya ba wallahi malam akwai wuraren da ya nakali yanda zai sa nakalin ma za ka zo wajen karatu na gaba zan ɗauko za ka zo yanda zai sa nakalin ma ya shigar da shi yanda zai abu na wala bai iya ba to kaga ya za ka yi irin waɗannan abubuwa ina tabbatar da wannan littafin inda a ce a mustawa ce ta jami'a babu yanda za a yi a bashi ya wuce munakasha to amma tunda ba munakasha za a yi ba kawai ka shiga ɗaki ka rubuta shikenan ka kai wa shegunan ka duk shehunan nasa da zai gani inda ka san tuwo ne a idan su duk ba su gano waɗannan abubuwan ba wallahi kamar tuwo ne a idan su gaskiya ne kawai shikenan ana wani allama yayi littafi yayi littafi to wallahi yan uwa ku tara za ku ga abin da ake cewa zigidir zigidir to wallahi za a yi wa littafin nan zigidir ɗin da ba ku taɓa ji ba Eh za a yi wa littafin nan zigidir wanda ba ku taɓa ganin irinsa ba saboda littafi ne wanda yake cike yake da kuskure in ma kada ko sai ka rasa da wani kuskure za ka fara don wallahi na san malam bashir wannan abubuwan da kada ko guda biyu sai da ka rasa da ina zan fara ne ko wannan zan fara ko wannan wallahi sai da wallahi na na dade ina ta tunanin ma da wani zan fara <laughs> wallahi na gaya maka wallahi sai ka rasa da wanne zaka fara sabida ba wai inda ka bude littafin zai wuya ka buɗe safaha ɗaya biyu baka gani ba zai wuya kaga dai littafin gari nan tintime mai ko wallahi tintime mai iska ne tintime mai ko eh ba ba abin da a ciki kawai ba abin da a ciki sai a zagi izala a zagi kai Allah ya sawaka to ka gani saboda haka wallahi ɗaliban ilimi kowa ya taho da biro da takarda zai dinga ɗiban karatu arha wallahi za ku samu karatu sosai kawai ku zuba data duk sanda za a yi wannan karatun ka abin nan abu na biyu yan uwa a dinga taimakawa da shiyarin duk lokacin da kake kai ka tabbata ka yi shiyarin don kai hmm. ma ka yada wannan alkhairi din don wannan littafin ya batar da al'umma da yawa saboda duk abin da wa'ancan yaran kalli ka samu wani ɗan ɗarika da yake giggiwa yana ganin ya kai ya komo bai nemi wannan littafin ba ya siya to da suka siye shi sai su ajiye in suna so su abin nan sai su duba shi to in suka duba tunda ba wani karatu ne da su kawai shikenan sai su ta mai littafin gaskiya yayi shikenan sai su je su ta yadawa lokacin da suka yada kaga sai ka samu abin nan naji kaga ka kai Allah dai ya kiyaye saboda ka insha Allah yan uwa ku tara za ku ji taɓargazar da take cikin wannan littafin daga ƙarshe da kanku za ku sa masa suna Eh, mm. kafin mu mai mu canja masa suna to sai mun je rabin kamar eh, gaza za mu gaya masa Allah ya samu gaskiya to ana na'am to da muke magana Sheikh Umar Bashir Aragungo a ah, to almun laptop mai kuɗi Allah ya taimaki mala kuma na afini na fi daga nan ga Abuja Okay na na zama mai kuɗi kenan Sheikh <laughs> malam a zama da kuɗi kuma an ɓaro wani aiki ai ai ai za mu yi duka biyu za mu tafi tare da su kuɗi biyu shi ma shi ma malam ina shi ma yana nan ce ta musamman da kai da eh, shekh kake da sauran ƴan uwa na gwagwarmaya Allah ya taimake ka da ku wato malam bashir mutanen nan fa ba iya buguwa da su ba ga dai duk abin da ke takama da shi ne musamman bangaren loga din nan to hmm. wallahi sai muka fahimci zero ne su <laughs> isa wallahi ina da yakinin ba za su bugo ba in ka wani ya ko to jahil bi <laughs> amma dai bugowa kan sai dai da ga mutum da su ba muna muku addu'a da sauransu <laughs> amma dai su kan malam bai zama da su bugo ba gaskiya irin wannan gwalagwalan ba dai haka Malam na yadda da jawabin ka. ba bakir ubangiji Allah taimake ku. Allah ya kare mu. Malam na ce na yadda da jawabin ka cewa duk wanda ya bugo jahili ne. Masu dan karatu suna lekowa. Na'am Sheikh. Ka san abin da yasa ya ce duk wanda ya bugo jahili ne? <laughs> Akwai wani abu da ake ake ake ake abin nan ake bada labari. Eh. Zaki ne ya gaya wa ‘ya'yansa ya ce, kun ga jin namun dajin nan suka da suka da in suka gani tsoro na suke ji. Na Wannan kawai sai zaki sai ya zo ya samu ‘ya'yan barewa. Hmm. Kawai sai ta guduwa sai ta sai kama suka dinga wasa. Sai ‘ya'yan hmm. sai suka ce kai. Wai ba ka faɗa mana ka ce duk wanda ya ganka sai ce ai abin da ya sa ita wannan bata sanni bane. Bata sanni bane. To shine a nan wajen ake. duk wanda ya leko yana da dan ilimin sai ya ji abin da ka tauna to ya san me ka tauna a wajen ba zai leko ba to shine ana zaune sai ga barewar ta taho tana lekowa za ta zo wajen ƴaƴanta tana ganin zakin nan sai ta ruga da gudu sai ya ce to ka ga wacce ta sani nan wanda ita ta sani ita ta san wane ne ni to wannan haka ake duk wanda ya shigo ya ji karatun da kai kaga ya leko ya ce zai tauna wani abu kamar ta mutumin ne to jahili ne wallahi kuma wani akwamin yana ba da shawara malam yace da Allah yana ba da shawara na'am idan aka gama littafin nan madatai bai fito ya ya kare kansa akan abubuwan da ya rubuta ba na'am shi shawara yake bayarwa yace idan ya kasa karewa to kaga ya kasa karewa yace da Allah a kai shi kotu <laughs> wato ka gane malam yanzu kaga na san ka bai littafi yanzu ba wani malamin suna da bai zaga a cikin littafin nan ba <laughs> tun daga kan ibnu taymiya har malamai har zuwa su su malam ja'far su shek Sama'il idris su shek abubakar mahmud ba malamin da bai zaga ba ya zage kowa kowa ya zage to ai ai gaskiya ya faɗa za mu tattauna shawarar shi a wallahi yake cewa wai wai wai a kai shi a kai shi kotu saboda ya ci amana ilimi ya ci amana ilimi kuma ya yi wa mutane kazafi ya yi wa mutane kaza tunda ya kasa karewa tunda ai kamar da yana so ya ce haka suka yi wa Abdul Jabbar <laughs> wallahi kuma wannan wannan wallahi wannan littafin abubuwan da ya a cikinsa inda ana zauna a ƙasa ta ilimi aka ajiye shi billahi allazi la ilaha illa wa sai dai a kulle shi ba zai iya kare kansa ba gaskiya ne wallahi ba zai iya kare ba na rantse da Allah gaskiya ne wa rabbul ka'aba yanzu ba zai kuma ni malam na na sa haddi. na'am duk wanda ya zo da wata nukuda guda ɗaya da aka hmm. tattauna ta a ya hmm. kare ta karewa hmm. ta ilimi billahi mm. allazi la ilaha illa huwa malam zan ba da kuɗi karewa ta ilimi nukuda guda ɗaya in ka kare ta to dubu ɗari zan bayar Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi a yaya ta a faɗa yau gashi ya kare kuma za mu yanke wajen mu ce an kare ni ɗaya a cikin. Assalamu alaikum. Wannan dai halka ta ne ko da ta halka ta biyu. Na'am. <clears throat> Ka dawo. Eh, eh abu guda ne zan faɗa malam na dawo na ana wuta a kai kotu ne bari in dawo in ci abu guda an bani dama to bismillah ko kai an lauya eh <laughs> eh mana akwai ka'ida ta idan mutum ya ɗauko magana daga wani waje ya saka a cikin littafin shi ba bayani ba da inda ya ciro ga inda ya yi ba a fakara ilimi haka ne mutum ina ga kun ga manta ko shekara uku za mu mutum a shekara uku mutum zai gina ku su iya irin wanda, irin abin da wannan yayi wata take to shekara uku ka to magana ka ka dauko shekara uku gidan kwaso mana to wannan ka'ida ce in dai ka dauko magana ta wani ka zo ka saka a cikin littafin ka ba tare da kaya bayani ba shekara uku ta ta ilimi kenan shekara uku gidan kwaso wannan ka'ida ce ta abin nan ga malamai masu buga littattafai har dai mutum ya sace magana ya je saka ta a littafin shi ba tare da ya nuna marja'i inda ya tsoko ta ba idan an kama shi shekara uku za shi girman kusa malam salamu alaikum Allah ya zaga da alheri madatai ya shiga uku kenan <laughs> Allah ya zaba dace shek to shek ba ba dan dai ko guda da ya kira a ba za su iya ba ai malam zaki suka gani a wajen <laughs> ai zaki zaki zaki suka gani a wajen sun san me za su fara <laughs> Allah ya za mu dace <laughs> to shi kila a bar su zuwa zama na biyu wala Allah kila za su shirya to eh shikenan to yan uwa da Allah a taimaka mana da shiyarin gaskiya duk kuma wallahi mun yi alƙawari, an yi alƙawari. malam bashir hmm. Na zama na biyu hmm. wannan za a ce kamar wancan shi kamar ta aka lashe kai na na sunan littafi wannan shi ne za a yi itibarin sa a zama na daya to a zama na biyu eh a zama na biyu muna tahaddi hmm. in an zo zama na biyu hmm. to shi ma ka ɗauko abin da aka yi a zama na ɗayan can in kana da ta cewa don Allah ka rubuta. In kana da ta cewa sosai kuwa. Ka zo ka kare. sosai kuwa zama na biyu za a kuma ɗauko wasu gurungudumar kuma ina ba da shawara <laughs> malam bashir na bashir shawarar da zan bayar kada a dinga buɗe abin sosai a dinga ɗaukan nukuda ɗaya biyu ka kamar yanzu nan nukudodi biyu ka ɗauka kamar yadda an kai nan eh. na gani eh, a ɗaya biyu za a ɗauka aka ɗauki ɗaya biyu sai a ba da enough time na waɗanda za su zo su kare in ba za su kare ba sai a tashi sai a kuma ci gaba sai a kuma ci gaba haka za a yi ta yi insha Allah na san halakat din za su yi yawa to amma insha Allah mutane suna bi a hankali za su gane daga ƙarshe littafin nan gaba ɗaya babu abin ɗauka eh, kawai ƙarya ce a cikinsa zunzurutu ha'inci ne a cikinsa zunzurutu wato sata ta ilimi ce a cikinsa zunzurutu kai abba mm. abin da babu duk abin da ka sani khiyana ilmiya akwai a cikin littafin nan duka wallahi akwai shi eh wallahi ba abin da babu ba abin da babu wani abin ma fa in ka gani malam za mu je za ka ce na gaya ma wallahi wani abin in ka gani dariya za ka dinga yi sai ka tausaya wanda ya rubuta da kuma waɗanda suke za su karanta Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye to amin shek wannan shi na jaye shek sai mu tashi haka na. insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم